الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفهم قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله يومنا يوم muna ثلاثة sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ko da uku ashirin da biyu ko da uku dai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da sittin daidai ودن الله مدوكين سركي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهل لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم ولربهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Ubangiji madaukakin sarki yake fa bi zulmin min allazina hadu sakamakon zaluncin Yahudawa ya sanya harramna alaihim tayyibat muka halal muka haramta musu da yawa daga cikin kayan more rayuwa da yawa daga cikin dadadan ababanci wahid lahum wanda ada an halatta musu amma sakamakon zaluncin su sakamakon ƙetare iyakokin ubangiji sakamakon nufin Allah ne ya musu azaba da zunubansu ya rinka haramta musu abubuwan da da halal ne a gare su a nan ubangiji madaukakin sarki bai faɗi menene abubuwan da ya haramta musu din ba amma a cikin ayat suratul an'am ubangiji ya zana abubuwan da ya haramta musu wa alal ladina hadu harramna kulli bi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ubangiji yace wa alal ladina hadu dangane fa da hudawa, haramna alaihim mun haramta musu kullazi zufrin dukkan dabba wacce take da farce dukkan wani abin farauta wanda yake da farce dukkan wani abinci wanda yake da farce kulla zai kufure sai Allah yake wa min al-baqari haka nan ma ta bangaren shanu wal ganami da tumakai haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsan su haramun ne ba yahude ya ci kitsan saniya haramun ne ba yahude ya ci kitsan dinkiya ko akuya ko dan bunsuru in dai naman ne tsantsagwaro sa iya ci amma kitsan haram ne su ci Allah ya haramta musu to kaga kuwa ware kitse daga jikin nama ai ba karamin aiki bane ba ubangiji yace mun haramta musu haka shine wa min al-baqari wal ghanim haramna alayhi shuhum ba illa ma hamala zuhuruhuma sai dai kitan da ya fito a gadan baya malamai suka ce kamar tozo Allah ya halatta musu cin tozo amma in banda tozo to ko shakka babu sauran kitse na jikin nama an haramta musu in suka zo cin nama sun game da jan aiki wajen ware kitse da kuma naman kitsan haram naman shine halal shine illa ma hamala zuhuru ma awil hawaya sai kuma kitsan da ya fito a cikin kayan ciki aw maktalafa bi azmin ko kitsan da ya makale a jikin kashi sai Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim haka muka sakan ka musu sakamakon zalincin su wa inna lasadiqun lalle abin da muka yi musu muke da gaskiya lalle abin da muka zartar mu muka cancanci ne haka to wannan shine ma'anar fabi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat at-tayyibat sune wanda aka yi bayanin cikin wanda waccan aya ta cikin suratul an'am sai malamai suka ce wannan ke nuna ayyukan zunubai sukan jawo Allah madaukakin sarki ya haramta maka abin da halal ne ya haramta maka kayan more rayuwa ya hana maka jin daɗin rayuwa ya hana maka fatat wannan yana daga cikin shu'umancin zunubi shu'umancin sabon ubangiji idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya maka irin yadda yawa yahudawa ga abu dai halal ne ba wata cutarwa a cikin sa hasali ma in an ci za a ji daɗi za a tsara lafiya amma sai Allah ke kar a ci idan kuma ya ga dama ba zai haramta maka shi ta hariman shar'iyyan ba zai haramta maka shi ta hariman kauniyan ya bar ka amma kuma ya ɗebe amfanin abu idan ka ci lafiyar da ake samu kai ba za ka samu ba garɗin da ake ji kai ba za ka ji ba sai dai kawai ya barka da dusar ya barka da totuwar amma daɗin da lafiyar da amfanin duk sai ya kwashe duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya ga dama yana yi kuma zunubi ke jawo Allah madaukakin sarki ya bayi haka kuma wannan hukunci bai ta kai ta kadai da yahudawa ba ubangiji ya gaya mana yahudawa ne a matsayin samfuri ko mu muka yi irin abin da suka yi abin da zai faru gare mu kenan nawa ne abubuwan da muke yi na sabo wanda suka hana mana jin daɗin rayuwa a yau nawa ne abubuwan da da idan ana cin su ake jin daɗi yanzu suka yin an ci ba a jin daɗin nawa ne abubuwan da a da ba a san su ba na cututtuka amma a yau kuma suka faru idan da za ka kawo iyayenmu da kakanninmu yan shekaru 100 200 da suka wuce akwai da yawa cututtukan da su ba su san su ba kuma a yau ake fama da su akwai abubuwa da yawa na matsaloli da su ba su rayu da su ba amma yau muna cikin su me ya ja mana haka saban ubangiji da kuma ƙetare iyakokinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zunubi yana da shi'umanci yanzu da dama mutum a wajen Allah madaukakin sarki da an rubuta ne arziki ne amma yawan ayyukan sabansa a hankali a hankali sai Allah ya fitar da shi cikin masu arziki da yawa ayyukan sabansa sai Allah madaukakin sarki ya rinka rage masa abin da zai samu na rayuwar duniya da ɗaukakar duniya da arzikin duniya da haka zunubi yakan jawo Allah madaukakin sarki ya haramta wa mutum arziki zunubi yakan jawo Allah madaukakin sarki ko ya baka arzikin ya hana maka jin daɗin sa wannan shine ma'anar fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sakamakon zalincin yahudawa muka haramta musu daɗaɗan abubuwan more rayuwa uhillat lahum wanda ada an halatta musu domin duk waɗancan abubuwa da ayar suratul an'am ta faɗa da halal ne ga yahudawa halal ne su ci dukkan dabba mai farce halal ne su ci kowane irin kitse na jikin saniya ko na jikin akuya ko na jikin tinkiya domin ubangiji ya ce kullu ta'ani kana hillan li bani isra'il duk wani abinci a da ga bani isra'ila halal ne illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da shi annabi ya ko ya haramta wa kansa min qabli an tunzala taura wannan tun kafin a saukar da taura kenan kul ka ce da su fa'atu bit taurati ku kawo at-taura fatluha a karanta in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya domin bayan saukar wannan ayar sai yahudawa suke cewa muhammadu ya mana karya mu Allah bai haramta mana cin wani abu ba mu komai halal ne a gare mu sai Allah madaukakin sarki ce eh haka ne a tarihi halal ne komai a gare su amma kafin at-taura ta sauka kenan kafin at-taura ta sauka kakan su annabi yaqub alaihi salam ya taɓa yin wata rashin lafiya cutar ta dade ta kici ta kicin yewa sai yawa Allah ba sance to shi kuma yana da dangin abincin da ya fi so a rayuwarsa ta fuskar abin sha ya fi son nonon raƙumi ta fuskar abinci ya fi son naman raƙumi sai ce Allah in dai ka warkar da ni ni kuma zan zaɓi mafi soyuwar abinci a gare ni in daina ci in bauta maka da haka shikenan ku sai Allah ya warkar da shi shikenan sai annabi yaqub ya daina cin naman raƙumi ya daina shan nonon raƙumi to amma wannan kafin taura ta sauka kuma kafin taura ta sauka dukkanin abinci halal ne gare su amma daga baya da taura ta sauka aka ce su bi suka kidi to sai Allah ya rinka cire waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ya halatta musu yana haramtawa Da haka batun cewa an musu karya? babu wani abu da yake haram gare su wannan karya ne akwai abin da yake haram gare su a taura ta ambata kuma abin da ya jawo aka haramta musu shine zalunci su amma kafin saukar a taura komai halin ne a gare su kamar yadda ayat qur'ani ta nuna shi yasa ma lokacin da annabi isa alaihi salam ya zo cikin abin da ya yi musu da'awa ya tallata musu dan su shiga addinin sa shine ku zo zan halatta muku wani abin da da an haramta muku a cikin at-taura wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum ku zo zan halatta muku wani daga cikin abin da aka haramta muku da haka ubangiji madaukakin sarki ce wannan shine abin da ya faru zalincin su ya jawo mutu, sabon ubangijin su ya jawo musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma kin shigar su da tafarkin Allah da yawa ko hanawar su kansu da kuma hanawar su ga wasu su domin saddihim anfusahum wa saddihim ghayrahum duk ma'anar wa bi saddihim an sabilillahi kathira za su dauka su sun ki su sun ki shiga addini kuma sun hana wasu su shiga waɗannan laifuka suna daga cikin laifukan da suka janyo musu Allah madaukakin sarki ya musu wannan hukuma wa akhdhihim riba da kuma yawan karɓar su riba wa qad anhu alhalin an hana musu yana daga cikin abin da ya haramta wa yahudawa cin riba kamar yadda ya haramta mana mu ma kuma yahudawa su suka fi kowa cin riba a da can da kuma a yanzu duk wani wanda yake cin riba za ku ga waɗanda suka ɗaure masa gindiyo a duniya yahudawa ne alhalin addinin su ya hana su cin riba ubangiji ya ce wa aka gini riba na daga cikin abin da ya ja musu fushin ubangiji na daga cikin abin da ya ja Allah ya haramta musu ababen more rayuwa da jin daɗin rayuwa karɓar riba da suke yi kenan na daga cikin laifuffukan da suke jawo mutane fushin ubangiji riba domin a farko an dunkule laifin ba a faɗe shi ba aka ce gulmin minan ladina hadu zaluncin yahudawa amma yanzu kuma sai ake bayani dalla dalla ake faɗar jigajigai cikin zaluncin na daga ciki cin riba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake riba ya ce da Allah subhanahu wa ta’ala, kamar yadda Qur'ani ya faɗa, faman ja a mu mau’i ba su min rabbi ban ta hafa da huma salafa, wa amurku ilalla, wa man ada ula ita a haɓar tarihi fi haka lube. Ya ayyu hallabi na amina kulla wa zaru ma ba fiye riba in kuntum mu'mini fa illam tafalu fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli. Ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kyale riba, amma fa idan ba ku dena ba to ana shelanta muku kuna yaki ne da Allah ba ku wanda zai yaki da Allah ya nasara duk wanda ya ce zai yaki da Allah to a ƙarshe shine a ƙasa a ƙarshe shine zai hasara shine zai tabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce tana da kofofi 70 da yan kai mafi saukin ta an yanki har rajula rajulu ummuhu mafi saukin ta mutum ya sadu da mahaifiyarsa ubangiji madaukakin sarki ya haramta cin riba babu wani laifi daga cikin laifuka wanda Allah yake mai yin sa yana shirin yaki da shi in banda riba sai kuma faɗa da masoyan Allah kamar yadda yazo cikin hadisi fi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da waliyi na gaba da mumini to ina ta masa da ni yake yaki ubangiji ya ce wa aka riba da karɓar riba wa aslihi wa qadluhu anhu alhalin tuna an hana su karɓar riba wa aklihim amwalan nas da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar barna ta hanyar saban ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar karɓar cin hanci da rashawa wannan duk yana daga cikin manya-manyan laifukan da yahudawa suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da su ubangiji ya hana musu cin riba ubangiji ya hana musu karɓar cin hanci da rashawa shine wa aklihim wa aklihim amwalan nas bil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar barna duk yadda Allah ya hana su wannan mu ma ya hana mu ya ayyuhal na amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ku wadanda suka imani kar ku ci riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wadanda suka imani kar ku ci dukiyoyin ku ta hanyar barna yahudawa suka fara sai kuma waɗanda suke sun kauce wa hanya cikin wannan al'umma su kuma suka bi su ubangiji ya ce wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima lallai mun tanadarwa da kafiran cikin su azaba ne radadi tana nan tana jiran su a ranar tashin alkiyama kafiran yahudawa da kafiran ma da ba na yahudawa ba waɗanda suke koyi da yahudawa cikin mu'amalar su ta da kullum ta hanyar riba ta hanyar zalunci ta hanyar cin hanci da rashawa makoma su duk ɗaya ce a lahira dukkanin su an tanadar musu azaba ne radadi tana nan tana jiran su Allah ya kare mu na'am لكن يرافقون في علمهم هم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ويؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Ubangiji ya ce lakinin rasu tuna fil ilmi minimum sai dai waɗanda suka yi zurfi cikin ilmi minimum daga su Yahudawa ɗin wal mu'minuna da kuma sauran mu'minan cikin su yu'minuna bima unzila ilayka su waɗannan sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka arrasikuna bil ilmi nan? sune irin su abdullahi dan salam irin su ka'abul ahbar da sauransu waɗanda suke da ilimi na sanin attaurar asali tun kafin a gurɓata ta kuma waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun bi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya umarce su cikin littafin a taura irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake toga cewa a nan kuma yake yaban su cewa su ba kamar sauran ɓata garin bane ba kuma me ya ja musu wannan shine ilimin su da kuma kokarin yin aiki da ilimin shi yasa addini baya yi sai da ilimi kuma baya yi sai da kokarin yin aiki da ilimi shi yasa Allah madaukakin sarki yakan yabi masu zurfin ilimi dan me dan sai da ilimi ake sanin Allah sai da ilimi ake bautawa Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama kadai waɗanda suke tsoron Allah cikin bayansa su ne masu ilimi wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab shin yanzu masu ilimi da marasa ilimi za su tsaya ubangiji ya ce a'a amma ba kowa ke gane bambancin ba sai mai hankali dan haka mai ilimi ya ɗari wanda bai da ilimi kuma musamman mai ilimi wanda iliminsa ya zama ilimi ne na tsoron Allah ilimi ne na aiki da ta Allah madaukakin sarki yake yaban masu zurfin ilimi waɗanda suke hada iliminsu da aiki cikin Yahudawa da cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan lakin ar-rasikuna fil ilm ana nabun min al-yahud amma a ayar Ali Imran shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام كذا قائمين بالقسط أنا لكم ما لم يشتم وأن الأمة ما بقيد أيدي ودند الله مدعوكين سركي هذا شيء دستا ده شيء دستو kamar yadda can gaba yake warra su kuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab lallai masu zurfin ilimin sanin ubangiji su kan duk abin da ya saukar qur'ani sukan ce amanna bihi mu mun yadda da shi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukka daga wajen ubangijin mu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu waɗanda suke ɗaukar wa'azi su ɗauki izina sai masu hankali cikin bayan Allah su ne masu ilimi kuma masu yin aiki da ilimin su Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ya ce lakin kuna bil ilmi minhu sai dai fa masu zurfin ilimi daga cikin yahudawa wal mu'minuna da sauran mu'minai yu'minuna bima unzila ilayka su sun yi imani da abin da aka saukar maka ana nufin abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan ke nunawa ba duka yahudawa suka wa annabi ba sai dai waɗanda suka yi imani da shi ɗin yan kaɗan ne idan an haɗa da waɗanda suka kafirce masa to bisa da adalcin ubangiji duk lokacin da zai tsine wa yahudawa ko zai faɗi aibin yahudawa sai ya fitar da waɗannan yan kaɗan ɗin a wata ayar yake laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin la ana al-layli wa hum yasjudun ba fa duka suka taru suka zama ɗaya ba kar kai ta jin ana ta ba yahude ba yahude ka ɗauka cikin ba yahude ba mutumin kirki Allah ya ce a'a akwai amma ba su da yawa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun cikin su akwai yar al'umma yar kadan wacce ta tsaya akan daidai amma mafi yawan su ne aikin su ya muni wa min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintari yu'addi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك bi قالوا ليس علينا alaina fil ummiyin cikin yahudawa akwai wanda in ka kawo dukiyar duniya baki ɗaya ka bashi zai rike maka amana yadda ka bashi ka zo ka karɓi kayan ka amma wa minhum daga cikin su man in ta'amanu bi dinarin akwai wanda in dinare ɗaya ka bashi ba zai iya dawo maka da shi ba saboda cin amana la yu'addi ilayka illa ma dunta alayhi qa'ima ba zai dawo maka da shi ba sai ka nace masa sai ka yi tabi kuma ko ka dace ta bi ba dole ne ka samu ba wannan shine ka'ida ta ubangiji ka'ida ta adalci idan al'umma aka samu mutanen banza a cikin ta ba a yi mata kudin goro a ce dukkan su ba mutanen kirki idan kai haka baka yi adalci ba duk lalacewa al'umma ba a rasa na Allah a cikin su dan haka yahudawa lalatattun cikin su suna da yawa tare da haka ba a rasa ɗaiɗai ku ba a cikin su mutanen kirki shine Allah yake lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qabl mu'minan yahudawa sun yi imani da abin da aka saukar ma kuma sun yi imani da abin aka saukar kafin ka irin wanda aka saukar wa annabi Musa na at-taura da irin wanda aka saukar wa annabi Isa na injila kenan imani baya yiwa sai ka hadu da littattafan farko da kuma na yanzu sai ka hadu da annabawan baya da kuma annabin yanzu don yahudawa Allah bai yabe su da imani ba sai da ya hada da cewa sun yi imani da annabin yau da littafin yau shine qur'ani kuma sun yi imani da annabawan jiya da shekaran jiya da kuma littattafan jiya da shekaran jiya shi yasa mu'minin kwarai yakan yi imani ne da dukkan su baki daya آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون duk abin da Allah ya ce a imani da shi mukan ba ma ware komai ba ma cire komai duk mun yi imani da shi mun mi kauya gare shi da haka ubangiji ya ce yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qabli sun yi imani da abin da aka saukar ma kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka na at da lingila. da kuma sauran littattafai to irin waɗannan suna cin ribar su ne sau biyu suna cin ladan su ne sau biyu idan an je tashin alkiyama duk ba yahudan da ya yi imani da attaurar asali ya yi imani da annabi musa kuma ya zo ya musulunta ya yi imani da qur'ani ya gaskata manzon allah sallallahu alaihi wa sallam to a wajen allah lada biyu ake bashi الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين في الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah ce waɗanda muka ba su littafi min qablihi tun kafin alqur'ani hum bihi yu'minuna suka yi imani da shi wa idza yutla kuma yau da aka saukar da qur'ani in an zo an karanta musu shi qalu sai su Mun yadda da shi inna wal haqqu min rabbina shi ma gaskiya ne daga wajen ubangijin mu yake inna kunna min qablihi muslimin yo ai tun kafin saukar qur'ani mu da musulmai ne sai Allah ya ce masu irin wannan sifa yu'tawna ajrahum marratayn ladan su bi muke ba su mu ba su ladan at-taura da kuma imani da annabi Musa sannan mu ba su ladan Qur'ani da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka ubangiji ya ce yi utauna ajrahum marratayn bima za a ba su ladan su sau biyu saboda hakurin su da juriyar su na sun yi aiki da wancan littafi kuma sun yi aiki da wannan sun bi wancan annabi kuma sun bi wannan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a irin waɗannan su za ka ga in an mutu mummuna sai su mayar da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma su ne waɗanda suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi na dukiya da haka ubangiji ya ce yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik sannan ce wal muqimin as-sala kuma dai da masu tsayar da sallah lafazin muqimin as-sala nan malamai suka ce an canja masa li'irabi daga tsarin yadda zancen ya dauko kaga yadda zance ya lakinin rafi rasikuna fil ilmi akan kare kalmar da wawun ne da rafi rasikuna fil ilmi wal mu'minuna ta kare da wawun da nunu yu'minuna ta kare da wawun da nuni. bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik sai kuma aka ce wal muqimina nan kuma sai ta kare da ya'un da nunu da asalin zancen sai a ce wal muqimuna ita ma ta kare da wawun da nunu amma me hikimar canja salon zance daga wawun da nunun a koma ya'un da nun suka ce lil madhi dan a nuna maka me tsayi da sallah fa cikin ayyukan alkhairi mutum ne na daban ba da zakka imani wannan duk abu ne mai kyau amma musamman kuma tsayuwa akan sallah a kan sallah dan aiki ne sai wanda ya dage wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin sallah a mai girma ba kowa ke jure mata ba mai tsoron Allah mai tsoron Allah ma da gaske to shine Allah yake so ya yabi masu sallah nan shine sai aka canza salon maganar daga wawun da nuni ya koma ya'un da nuni? sai ya zama mansubun alal madhi ai wa amdahu al muqimin sala anan muqimin sala ya zama mafulun bihi akwai fi'lul madhi mahzuf taqdiruhu wa amdahu al muqimin sala anan yanzu kan ba wai ambatan kawai jerin masu aiki ake ba su yanzu masu sallah an ware su da wani take da kirari na musamman a farko an ce sai dai fi masu tsaye da masu zurfin ilimi sun yi imani da abin da aka saukar gare ka da abin da aka saukar kafin ka sai Allah ya ce amma masu sallah kuma yaban su nake wal muqimin sala amma masu sallah kuma su wannan yaban su na daban ne shine wal muqimin sala me yake nufi da iqamatu sala sai da sallah babu inda qur'ani yace wa sallu sai dai wa aqimus salata malamai suka ce akwai bambanci tsakanin mai sallah da mai tsaida sallah Allah ba sallah yake so kai ba so yake ka tsaida sallah yasa ba zai ce ba wa sallu sai dai ce wa aqimu salata wa atu zakata warka umar raki annabawa in suka tashi roƙon Allah ka nufe mu da sallah ba sa cewa ka sa mu masu sallah sai dai ka sa mu masu tsayi da sallah rabbi ja'alni muqimas salati annabi ibrahim bai ce ba rabbi ja'alni musalli sai dai rabbi ja'alni muqimas salati to me ma'anar muqimis sala me kuma bambancin muqimis sala da musalli malamai suka ce iqamatu salati shine cika waɗansu sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ka kallo cikin sallah kuma ya zama zakai kowace sallah a kan lokacinta inda salata kana alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah wajibi ce akan mu'mine kuma hada da lokaci duk mutumin da yake sallah lokacin sallar ya shiga ba ko lokacin sallar ya shiga yake har sai bayan lokacin ya fita ya zo ya ba tare da uzuri karɓaɓɓe ba a wajen Allah da shi da wanda baya sallah duk daya saboda bai cika sharadin iqamatin salati ba yana yin sallah akan lokacin da shi ya ga dama ba a lokacin da Allah yake ai sallah ba to wannan kan ko yana sallah a lahira sai ya shiga wuta sallah ba za ta tsina na masa komai ba su Allah yake nufi da fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kaga bai ce ba fawailul lil muslimina salati sai yace fa wailul lil musallina domin ba sallah kada ake so kai ba iqamatu salati ake so kai kuma su ake nufi dai ire-iren waɗannan masu sallar ganin dama sallar yadda suka gani ba yadda suka koya ba fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna gayya ko yalqawna gayya sharadi na biyu na yadda mutum yake zamowa muqimi salat ne sai da sallah shine ya zama ya karanci yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ai sallah domin wannan sallar da kake gani ya dan uwa ta fi karfin ka ce kawai zaka koye ta a masallaci sai ka je an baka kwas na musamman akan ta sai ka rinka tambaya dalla dalla in ne kaza kuma ke ne daga kaza kuma ke ne ana baka amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa sahabbai suka taru a cikin masallaci aka kawo wani tebur ko wani abu mai tudu ya hau kai ya musu sallah faraktikali a aikace da ya gama sai ce inna ma sana'atu hadha li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati na yi muku haka ne don ku iya koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah sannan yace sallu kama ku salli lalle ku sallah irin yadda kuka ga ina yi da ta malamai suka ce sai mutum ya san lokacin sallah yana yin ta a kan lokaci kuma yana kulawa da yadda annabi ya koyar a yi wannan shi yake amsa sunan muqimi na salati masu tsayar da sallah Allah ka sa mu cikin masu tsayar da sallah dan haka muqimi sala baya shiga wuta amma musalli yana shiga wuta musalli ne yin sallah lokacin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama yadda ya ga ana yi a garin su komai ya koya amma sallah ce kima ta daraja ta bata kai ya koye ta ba kila ya je ya yi digirin farko akan kasuwanci digiri na biyu akan hulɗa da jama'a amma hulɗa da ubangiji kuma ya kafa ko rabin digiri a kai awa ɗaya ko awa biyu da zai je ya sa littafi ya koya a gaban malami yaya zan kyautata alaƙa ta da ubangiji na wannan yayi masa wahala amma tsawon shekara hudu yayi yana sanin public relationship tsakanin wani da wani ya za a zauna tsakanin wani da wani ya za a daidaita amma tsakanin Allah ai faɗa, ko ma mai faru to kaga wannan hasara ce da tabewa ubangiji madaukakin sarki ce wal mu'tuna zakka da kuma masu bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da kuma masu imani da Allah da ranar lahira ulaika irin waɗannan sayu'tihim ajran azima sanu'tihim ajran azima da sannu zamu ba su lada mai girma wata kira'ar sayu'tihim da sannu Allah zai ba su ajran azima lada mai girma menene ajran azima shine aljanna Allah ka samu cikin ta da rahmarka hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake kalmar lakinin rasikuna fil ilm wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka zuwa karshe unzila fi abdullahi ibn salam wa talaba ibn sa'ya wa asad wa zaid ابن سعيا وأسد ابن أبيد الذين دخلوا في الإسلام وأن آية تنا يبقى مثل جتين يهودا واني وأن دسون سكا زو سكا مسلمتا دجتين ينسى أخي عبد الله بن سلام أخي سأل سأل بعد سعيا أخي أسد وزيد ابن سعيا أخي أسد ابن أبيد وأن يهودا واني أسلن سو الدين يهودا في سكا كي أما باين من ذا يا بينا يا زود الدين المسلم سكا يدى سكا إيماني سكا زو سكا مسلم domin sun tabbatar da cewa a taura ta faɗi cewa daman annabi annabin karshen zamani zai bayyana littafin karshen zamani zai zo in ya zo su je su imani da haka suka kauce girman kansu suka kauda hasadar zuciyarsu suka je suka yi imani suka saba wa sauran yan uwansu to ko waɗannan lallai sun cancanci yabo sun cancanci a ɗaga musu tuta shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya cika qur'ani da yabansu duk wata aya da kaji an yabi yahudawa to irin waɗannan ake nufi duk wata aya da kaji ta tsine wa yahudawa to waɗanda suka aikata kishiyar na waɗannan su ake nufi waɗanda suka kafirce wa annabi suka kiyarda da annabtarsa suka ɓoye saboda hasada suka ce ma kwata kwata Allah madaukakin sarki bai gaya musu cikin attaura bai turo shi ba to irin waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin su akwai waɗanda sun san gaskiya suka ɓoye ta daga cikin su akwai waɗanda suka ɓoye saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasadar da suke masa نعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان Ubangiji داود زبورا وبنجي يتي إنا أوهينا إليك مو wahayi وهي إذوا غريكا kai wannan annabi fiyayyen annabawa cikamakin manzanni kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu a nan an fara ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin annabi nuhu don a nuna darajarsa ta fita nuhu amma idan magana ce ta tarihi wa ya fara zuwa duniya to nuhu ya riga shi sau da dama Allah madaukakin sarki yakan fara ambatan annabi kafin annabi nuhu amma dukkan sauran annabawa su kuma sai a ambace su bayan nuhu malamai suka ce duk inda kaga an fara ambatan annabi Muhammad sannan aka zo aka ambaci annabi Nuhu sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana nuna ana son ayi bayanin falala da darajar kenan kamar cikin suratul ahzab ubangiji madaukakin sarki yace wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum sai yace wa minka sannan wa min nuh tana yayin da muka riki alkawari da sauran annabawa da kai sai kuma aka ce nuhu abin nufi da kai saboda ka fi nuhu sai muka fara da kai amma in a tarihi ne to nuhu ya riga ka bayyana a nan ma sai aka ce inna auhaina ilaika aka fara da shi sannan sai kuma aka ce kama auhayna ila nuhi ilaika saboda ka fi girma ka fi daraja ka fi matsayi a wajen ubangiji kama kuma kama auhayna ila nuhi nan ko yanzu kuma an dawo batun tarihi tarihi shine annabi nuhu shi ya fara bayyana sannan annabi ibrahim sannan musa sannan isa sannan muhammad cikin ulul azmi min ar-rusul da daga ubangiji yace inna auhayna ilaika mu muka yi maka wahayi kama auhaina ila nuhin kama yadda muke wa annabi nuhu wahayi wannan sai yake nuna wahayin tsakanin annabi nuhu da annabi muhammad babu bambanci irin yadda aka yi wa nuhu wahayi haka aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi wan nabiyina min ba'dihi da kuma sauran annabawa da suka biyo bayan annabi nuhu alaihi salam duk wani annabi in dai wanda aka tura ne zuwa ga wata al'umma to ya zo ne bayan nuhu amma kafin nuhu an yi annabawa sai dai ba aike su zuwa ga kowa ba annabi adam annabi ne amma ba a aike shi zuwa ga wani gari ba shi kawai abin da Allah yake ya haifi ƴaƴa ya musu tarbiyya ƴaƴansa su ne al'ummarsa sannan annabi idris wanda shi ma ya zo ne bayan annabi nuhu a annabi adam yana cikin ƴaƴan annabi adam amma ba a tura shi zuwa ga kowa ba واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا mu مكانا عليا amma in dai annabi ne da aka tura zuwa ga wasu mutane aka ce je kai musu wa'azi to nuhu shine na farko inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin da ta annabi nuhu shine farkon annabi manzo da aka aika zuwa ga wasu mutane dan yayi musu wa'azi shi ya fara yin wa'azi a duniya shi ya fara gargadi a duniya قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم إن تعلمون ubangiji ya gaya mana nuhu ya daɗe cikin mutanen yana ta wa'azi babu annabin da ya kai annabi nuhu dadewa ta fuskar wa'azi domin shekara dubu yayi babu hamsin tare da mutanen sa ne masu wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين آمن فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ubangiji ce mun tura annabi Nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna ya nemi zuwa a shekara dubu sai dai hamsin babu ɗari tara da hamsin kenan amma duk da haka fa ma amana ma'ahu illa kalu ba wanda ya yi imani da shi sai ɗan kaɗan mutanen da ba su wuce cikin jirgin ruwa ba fa asabahum tufanu ana cikin haka har kwaranye na ruwa ya zo ya ci su sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa Allah ya cika duniya da ruwa don ya halakar da su wa hum na dan sun kasance azzalumai sun kasance mushrikai malamai suka ce iya shekarun wa'azi kadai dubu yayi babu hamsin to ina kuma shekarun balaga wanda dukkan wani annabi ba a turo shi sai ya balaga balagan ma ta karshe wacce daga ita sai dai ai kafa sai ya kai shekara arba'in mafi yawan annabawa sai da kai shekara arba'in sannan Allah maɗaukakin sarki ya musu wahayi domin lokacin da mutum ya kai shekara arba'in to ya balaga ta fuskar tunani da kuma ta fuskar hankali sannan ya balaga ta fuskar kwarin jiki domin daga lokacin da dan adam ya kai shekara arba'in to an gama cika masa halittarsa an gama cika masa hankalinsa duk wanda bai yi hankali ba yana dan shekara arba'in to abadan ba zai yi hankali ba dan haka galibin annabawa sai sun kai shekara arba'in sannan Allah yake aiko su shi fa nuhu Allah bai faɗi shekara nawa ba kafin ya aiko shi amma ya gaya mana dade wanda ya yana wa'azi kuma an san mutanen annabi nuhu mutane ne wanda Allah ya musu baiwa ta tsawon shekaru ta tsawon rai domin an ce a kissa wata mata ta zo wajen annabi nuhu ta ce ya mata addu'a saboda 'ya'yanta ba sa dadewa a duniya suna ƙanana suke mutuwa aka ce shekara nawa suke ta ce daga ɗan shekara ɗari uku sai ɗari biyu da hamsin fa yara ne kanana ko ya yi su ba yi ba shi yasa wasu malamai suka ce Allah ya albarkaci wannan al'umma da abubuwa da yawa wanda bai ba intan al'ummomin ba saboda mu Allah bai kaddara mana tsawon rai irin nasu ba sakamakon haka sai ake ba mu abubuwa na falala wanda in muka aikata a takaitaccen lokaci sai mu kamo su ta fuskar lada kamar lailatul qadari lailatul qadari khairum min alf shahr ka dace da daren lailatul qadari ladan da zaka samu a wajen Allah ya kai ibada shekara 80 da yan kai to ta yi a ajalinta an rubuta shekara talatin za ka mutu amma kaga dacewa da lailatul qadar kuma ka samu ladan shekara tamanin in an hada da tamanin da talatin kuma da kai kaga ɗari da goma kaga kai ma ka ɗan bibiya ai to da haka wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya bambanta rayuwar mutane kamar yadda ya bambanta zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a amaru ummati ma baina 60 ila 70 ni rayuwar al'umma ta ya sha bamban da rayuwar al'umma annabi nuhu da sauran annabawa su can sukan dade amma mu kuwa mun zo a karshen duniya mun zo an ci an cinye yan kudi ne ba ma wuce 60 ko 70 dai dai ne suke tsara 60 ko 70 amaru ummati ma baina 60 ila 70 da haka Allah madaukakin sarki ya fara yin wahayi ga annabi Nuhu ya tura shi zuwa ga mutanensa ya je ya dauki tsawon lokaci ne musu wazi amma duk da haka ba su imani ba sakamakon haka aka yi ruwan tufana wan na min ba'dihi sai kuma sauran annabawa suka yi ta biyo bayan sa a yadda ayoyin qur'ani da surorin qur'ani da suka yi labaran annabawa suka nuna bayan nuhu sai annabi hudu bayan hudu sai salihu bayan salihu sai shu'aib to sannan sai mutanen madiyara mutanen eh, mutanen kailut alaihi salatu wassalam to sannan kuma sai sauran annabawan banu isra'ila irin su musa irin su dawud irin su sulaiman irin su yusuf kafin haka da sauransu dan haka a jerin kisosin alkur'ani annabin da ya biyo bayan nuhu shine annabi hudu zuwa ga adawa adawa wata al'umma ce daga cikin al'ummomin larabawa sun rayu ne a kasar yaman wa bukur aka adin idza anzara qaumahu bil ahqabi وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم دنك annabawan da suka ci gaba da biyo bayan annabi hudu annabi nuhu waɗansu su larabawa ne waɗansu su banu isra'ila ne waɗansu su zuwa ga takaitattun al'ummomin su ne waɗansu su zuwa ga ma wasu ƙauyuka ne banda 'yan wajen ƙauyen shi yasa kowane annabi sai Allah yake zuwa ga mutanensa wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madiyana akahum zu'aiba to da annabawa sun bibiyo bayan annabi nuhu alaihi salam ubangiji ya ce wa auhayna ila ibrahim kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim kansa ya zo ne bayan annabi nuhu alaihi salatu wa salam wa isma'il da kuma annabi isma'il wa ishaqa da kuma annabi ishaqa da isma'il da ishaqa dukkanin su ibrahim ne isma'ila shine babba ishaq shi ke biye masa wa yaqub sai kuma annabi yaqub annabi yaqub dan annabi haka ne haka kuma dan ibrahim ne kenan yaqub jikan ibrahim ne wal sai kuma al sune ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu yusuf da dan uwansa da ɗakin su daya yahuza da sauran filawi su kuma su goma ɗakin su daya wannan sune al-asbab bisa ga zance mafi inganci a wajen malamai domin kalmar asbab jam'i ne na sibtu sibtu kuma shine jika dan asalin kalmar sibtu ana nufin reshe to kaga uba shine tushe ya'ya kuma sune ne rassa to da ta ya'yan annabi ishaqa jikokin annabi ibrahim sai aka ce da su asbab قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأقباط أقباط يا أن النبي يعقوب شو قوم شابيو يوسف بثورين أنبوانسا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأقباط إن أوان النبي يوسف عليه السلام da ka ubangiji madaukakin sarki ce dukkan waɗannan ya musu wahayi to inda rigima take shine kenan al-asbab ya'yan annabi yaqub dukkan su ma annabawa ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce kama auhayna ila nuhin wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab ai wa auhayna ila al-asbab su ma asbab an musu wahayi to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman musulunci wasu sun ce duk ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu nan dukkan su annabawa ne sai dai annabtar yusuf ta fi ta sauran girma domin shi ne wanda aka ba wa littafi domin akwai bambanci tsakanin annabin da aka ba shi littafi da wanda ba a ba shi ba annabin da aka ba shi littafi ya fi girma ya fi daraja annabawan da ba a ba su littafi ba darajar su ba ta kai ta masu littafi ba dan haka annabi yusuf annabtarsa ta fita ta yan uwansa girma domin shi yana da littafi kuma shi an tura shi zuwa ga wasu mutane amma su ka sauran yan uwansa annabawa ne marasa littafi abinda aka ce su taya shi wa'azi amma waɗansu malaman suka ce a'a ƴaƴan annabi yaqub ba annabawa bane ba ɗaya ne daga cikin su kadai annabi shine yusuf da nasun ayat qur'ani wa laqad ja'akum yusuf min qablu fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasulan kenan yana nuna annabi yusuf rasul ne kuma annabi yusuf shine kadai cikin annabawan da Allah ya masa daraja ya ware labarinsa cikin qur'ani ya kare shi a sura daya duk sauran annabawa sai dai ta gugutsura maka ka ji a nan ka a can ka a can amma yusuf da aka tashi bayani a kan sura ɗaya aka ɗauka aka ɗauki labarin sa tun daga ɗaya zuwa zai aka gama to da haka malamai suka ce cikin ƴaƴan annabi ko baya ɗaya ne kadai annabi shine yusuf to amma sai suka ce abin da yasa ake dunkule su a ce wal asbab da dukkan asbab kara ake mutu albarkacin kaza ne dangare ke shan ruwa a kasko ana nufin wani min jumlatil asbab cikin asbab ma an samu annabi waye annabin su shine Yusuf amma ba wai dukkanin an musu annabta ba domin shi Yusuf tana da wahayin da ya nuna ko aya ko hadisan da suka nuna cewa shi annabi ne suka sauran babu babu wani cikin ƴaƴan annabi Yaqub da Qur'ani ya nasanta annabi ne in banda Yusuf da haka ko da ta ɗauka cewa kalmar asbab duk ƴaƴan Yaqub ake nufi to ba ba ka da dalilin kuma da ke nuna dukkan su ne annabawa sai dai kila wannan ihtimalin da ya zo cikin inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim har zuwa wal asbab to anan malamai suka yi tawili suke abin nufi cikin asbab an samu annabi shine ma'anar wal asbab cikin asbab an samu annabi waye annabin su yusuf alaihi salam suka ce saboda dalilai masu yawa da suke nuna ba zai yi sauran su zama annabawa ba dalili na farko dai babu wani hadisi ko wata aya da ta nuna a cikin 'ya'yan annabi yaqub akwai annabi in ba yusuf ba dalili na biyu laifukan da 'ya'yan annabi yaqub suka rinka yi ya nuna ba annabawa bane domin annabawa mustahili ne su wannan laifin sun yi hasada sun yi ƴan ubanci sun yi zalunci sun yi ƙarya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba wani annabi da ya taɓa wannan mustahili ne ma annabi ya yi wannan da farko suka yi ƙarya suka je suka batar da ɗan uwansu suka dawo wa ja'u a abahum isha'an yabqu qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa asalahu dhibu da kansu suka ce wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna salihin ba rani ne ya kawo zancen rani ya babanmu mu dai mun tafi kiwo muka bar yusuf ya ne mana gadin kaya mu muka tafi dan muna ta wasan tsere da junanmu dan motsa jiki fa akalahu dhibu sai karkeci yazo ya cinye yusuf amma fa wa ma anta bi mu'minin lana mun san fa ba za ka yarda da mu ba walau kunna sadiqina ko da gaske muke ashe ba gaskiya ce kuma suka zo da rigarsa suka sanya mata jini rigar ba abin da ya same ta jinin ne kadai a jikinta malaman tarihi suka ce tun daga nan yaqub ya san cewa makirci suka shirya domin ne ya za a yi kura za ta cinye mutum ta tuɗe masa kaya wannan wata kura ce mai hankali yace amma abin mamaki wannan kura akwai hankali da za ta ci min ta ta tube masa riga ba ta yaga komai ba a jikin riga to kaga shakka ta zo wa ma anta bi mu'min illa na wa na fa salihin to haka nan suka cigaba da kulla masa makirci har bayan sun katar da shi suka je suka sayar da shi a kasuwar bayi ba su tuba ba ba su daina ba sai da suka sake kulla wa dan uwansa irin wannan to da haka malamai suka ce mustahili cikin haƙƙin annabi yayi irin wannan abin da 'yan uwan annabi Yusuf suka yi da haka ba zai yi su zama annaba ba amma malamin da suka dage akan cewa annaba ne suka ce zai yi su yi laifi su tuba daga baya Allah ya musu annabta to mun yadda sun yi laifin kuma sun tuba domin qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim da kuma قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين baban su ya yafe musu dan uwan su Yusuf ya yafe musu min yadda da sun yi laifi sun tuba an yafe musu to kawo mana kuma wahayin da nafsin da yake kuma an musu annabta wannan shine ba a samu ba anan shine inda gidan yake safarta amma dai lallai ku sani akwai tattaunawa tsakanin malamai kan cewa shin yan uwan Yusuf annabawa ne ko ba annabawa ne wadanda suka yadda yan uwan Yusuf annabawa ne sun yadda duk laifin da suka yi bayan sun tuba Allah ya musu annabta Allah ya girmama su ya ɗaukaka su ya musu annabta kuma sun yadda da cewa kenan annabi zai iya irin wannan laifin daga baya ya tuba suka ce adamu ya yi laifi kuma daga baya ya tuba to amma an da ake ba su adamu yana annabi ya yi laifinsa kuma yana annabi ya tuba ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له أزمة Adam yana annabin sa ya laifi yana annabin sa ya tuba amma su ka sai aka ce sai da suka yi laifin suka tuba sannan aka yi masa annabta muna da nasu da suka tabbatar da cewa sun yi laifi sun tuba amma ba mu da nasu da ya tabbatar da annabta su suka ce annabi Musa ya yi laifi ya tuba kwarai mun yadda annabi Musa ya yi laifi ya tuba kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya masa annabta amma muna da nassin da yake yayi laifin ya tuba kuma muna da wanda yake an masa annabta amma su ko ba mu da wannan domin annabi Musa alaihi salam ya je garin rabon fada ya tare wa wani yayi duka aka mutu daga baya nadama Allah ya yafe masa fa wakazahu Musa qada alaihi قال هذا من عمل الشيطان إنه أدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأن تنكا بني زي إندا زي جهزكي يزوى جهزكي الله يمسع النفسة to kaga kana da nafsu laifinsa da tubansa da kuma nafsin yi masa wahayin annabta amma su wa'in sai dai nafsin laifinsa da tubansa ba su da nafsin yi musu annabta ubangiji madaukakin sarki ce wal asbat mun yi wahayi zuwa ga asbat abin nufi mun yi wahayi zuwa ga wani bangaren asbat bangaren su shine annabi yusuf alaihi salam kenan wannan sai ya zama min babu zikirin kulli ma a iradatin juz'i akan ambaci dukkan abu amma ba duka ake nufi ba wani sashi nasa a larabci akwai wannan larabawa za su faɗi abu gaba ɗaya amma ba dukansu suke nufi ba wani daga cikinsu suke nufi annabi nuhu ya ce wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azadi ya Allah duk lokacin da wa mutane na wa'azi dan su zo su amsa su yi aiki ka gafarta musu su kuma sai su tafi su ɗebi ɗan yatsu su sai su cusa a kunne malamai suka ce ɗan yatsu ba sa shiga kunne in dai manufar shine a toshe kunne kar a ji magana to ɗan yatsu ɗan yatsu duka ba za su shiga ba kuma ko ka ɗora su kuma ba za su hana jin magana ba kowa ya gwada a nasu zai ga haka da ka ganin min babu zikirin kulli ma a iradatin juz'i abin nufi sai su sa ɗan yatsun su ɗai ɗai ɗai ɗai su toshe amma sai aka a afadu abin nufi ja'ala kullu wahidin minhum yasbu'ahu fi udhnihi wa sada shawtu ya bahu mu'asaru wa saddaru isbara da ka dai da aka ce wal asbab magana mafi inganci shine ɗayan annabi ya kuntu ake nufi da asbab mutum goma sha biyu yusuf da ƴan uwansa sannan da aka ce an yi musu wahayi ana nufin an yi wa ɗaya daga cikin su wahayi sakamakon sa suka samu darajar aka ambace su baki daya inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub ubangiji madaukakin sarki ce kuma mun yi wahayi wa isa zuwa ga annabi isa wa ayyub zuwa ga annabi ayyub wa yunus da zuwa ga annabi yunus ibnu matta wa harun da zuwa ga annabi harun dan uwan annabi musa wa sulaiman kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi sulaiman alaihi salatu wassalam to anan an ambaci haruna kuma ba ambaci musa ba an ambaci harun amma ba ambaci musa ba alhalin haruna annabtarsa jingina take da annabtar Musa alaihi salam hasali ma annabi Haruna bai zama annabi ba sai ta sanadiyar addu'ar annabi Musa asali annabtarsa Musa ce amma sai ya roki Allah Allah ka sa haruna shi ma ya zama annabi mataimaki na shi yasa na Aisha ta ce na yi tafiya aikin hajji sai na sauka a ƙauyen wasu ƙauyawa sai na ji suna tattaunawa suna kacici kacici ɗayan su yana tambayar ɗayan wani ɗan uwa ya fi wa ɗan uwansa amfani a duniya sai fa ɗayan ya ce Musa shine ɗan uwan da ya amfana wa ɗan uwansa amfanin da ba wani ɗan uwa da zai taɓa wa ɗan uwansa irinsa na Aisha ce na juya na ke kun yi gaskiya domin annabi Musa shi ya roƙo wa annabi Haruna annabta kuma Allah ya karba waja'al li wabiran min ahli Haruna aku ushdid bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kani kathiran wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'ilaka ya Musa a wata ayar wa aqi Harunu هو أفصه مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد أرضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ذاك النبي موسى شيروك أو النبي هارون النبتة amma abun mamaki a nan an ambaci harunan ba ambaci musan ba an ambaci reshen ba ambaci tushen ba malamai suka ce saboda girman musa ya kai a kan shi ba sai an ambace shi ba amma haruna in ba a faɗe shi ba sai ka iya manta da cikin lissafi shi yasa aka ambaci harun amma asalin annabta ta annabi musa ce asalin littafin na annabi musa ne shi yasa idan aka ce a taura ba ka cewa littafin haruna sai ka ce littafin wa musa tare da cewa da musa da haruna duk aka ba su sai dai musa shine asalin mai littafin haruna na taimaki ne domin ubangiji ya ce wa laqad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin duk tare muka ba su amma waye asalin mai abin waye yasa hannu ya karbo annabi musa shi yasa in Musa yana nan Haruna bai da tasiri amma idan Musa baya nan to anan Haruna yake tasiri anan yake hawa kujerar Annabi Musa lokacin da Annabi Musa zai tafi ganawa da Ubangiji sai ya sanya dan uwansa Haruna ya wakilce shi وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين da haka lokacin da annabi Musa ya tafi sai Haruna ya zama shi yake aktif na ne na annabtar su, amma lokacin da ya dawo to dole sai janye kuma sai ya ba su waje shi yasa ma lokacin da annabi Musa zai yi mummuna addu'a ga Fir'auna da mutanensa Haruna ba shi ya addu'a ba Musa yake yin addu'a shi Haruna dan amin amin ne قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم في هارون يتي آمين واشدد على قلوبهم في يتي آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هارون يتي آمين أتن في الله يتي قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المسلمين أم أمس الدعاء تاكو بيو الحال موسى كي الدعاء هارون هنا آمين to da haka dai wannan shine hikimar da ta sa aka ambaci haruna anan ba ambaci annabi musa ba ubangiji ya ce wa yunus wa haruna wa sulaiman kuma mun aika annabi Sulaiman mun yi wahayi ga annabi Sulaiman to anan ma an faɗi Sulaiman ba a faɗi Dawud ba suka ce saboda Dawud ambatansa zai zo a karshe da shi Allah ya cika wa ataina Dawud zabura ma wannan dole ga duk wanda ya san tsarin jerin yadda annabawa suke ya san an yi takadimi da ta'akhir an yi kwan gaba kwan baya domin Dawud shine a farko na bayansa kuma shine wa Sulaiman dan sai bayan Dawud sannan Sulaiman ubangiji madaukakin sarki ya ce wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman a wata ayar wa warisa Sulaiman Dawud Dawud Sulaiman gadar Dawud yayi sai da Dawud ya wuce sannan Sulaiman ya zo to amma anan sai aka gabatar da Sulaiman kafin batun Dawud kenan an yi takdir da ta'asir an yi kon gaba kon baya ubangiji yake wa Sulaiman mun aiko annabi Sulaiman mun yi masa wahayi wa ataina da zabura kuma mun turo annabi Dawud shi ma mun masa wahayi gurin ma mun ba shi littafi mai suna zabura an gane ko da haka annabi Dawud yana da littafi littafin su sunan su zabura cikin annabawan da aka ambata nan yana daga cikin annabawa masu littafi wasu kan daga cikin su ba su da littafi kamar yadda na mana bayani a baya waɗansu su kuma suna da littafi annabi dawud yana daga cikin masu littafi waɗansu suna da littafin amma ba a faɗi littafin ba amma sai annabi dawud da aka zo kansa da aka faɗe shi kuma sai aka faɗi littafin ba ubangiji madaukakin sarki ce a cikin suratul isra wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa atayna dawuda zabura mun fifita wasu annabawa akan wasu kuma mun bawa Dawud littafin zabura kalmar zabur ana nufin littafi akan yi masa jam'i a ce zubur an gane ko akan kuma yi masa ifradi a ce zabur ana dai nufin littafi mun ba wa annabi dawud littafi mai suna zabura duk da malamai suka ce littafi in dai kaji an kira shi da suna zabura to cikin sa babu halal babu haram babu wani hukunci yi kaza ko bar kaza kawai sai dai hikimomi sai kuma wa'azuzzuka wa'azuzzuka da ke nuna wasu falaloli da ke nuna ai hali na gari kenan cikin littafin annabi dawud babu hukunci cikin littafin annabi dawud babu halal da haram shi littafi ne na hikima ai ta buga maka misalai na hankali wanda za ka ji daɗin su in kana karantawa suna ɗebe maka cewa kuma a rinka nuna maka halayya ta gari don kai koyi amma babu ka kaza halal ne kaza haram suka ce wannan shine ma'anar zabura kuma shine irin littafin da aka ba annabi Dawud alaihi salatu wassalam na'am ورسلا وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا وكان الله عزيزا حكيما وبنجي wa rusulan qad qasasnahum alayka malamai suka ce kalmar rusulan maf'ulun bihi ne akwai fi'ili da aka shafe takadirin sa wa arsalna rusulan qad qasasnahum alayka akwai waɗansu manzannin ma da muka aika bayan waɗancan da muka faɗi sunayensu waɗanda su ma mun ba ka labarinsu akwai wasu annabawan bayan waɗannan domin wannan ayar ba ita kaɗai ba ta ambaci dukkan annabawa wanda qur'ani ya bayani a kansu ita ta ambaci wasu ne daga ciki annabawan da qur'ani ya faɗa guda ashirin da biyar ne wannan muttafaqun alaihi banda muktalafun fihi amma a nan kuma guda goma sha uku aka faɗa to kaga idan ka tara goma sha uku cikin ashirin da biyar saura nawa saura sha biyar shi ne Allah ya ce wa rusulan kad qasasnahum alayka bayan waɗannan ma akwai wasu manzannin da mun ba ka labarin su to su waye waɗanda ba an bata ba anan suna nan cikin tilka hujjatuna atayna ha ibrahima ala qaumi guda 25 din Allah ya faɗa baki ɗayan su yace wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahima ala qaumi kaga an faɗi ibrahim نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إذا كإرجة تلك حجة suna akwai annabawa guda ashirin da biyar a nan sha uku aka faɗa kenan an rage guda goma sha biyar shi yasa guda goma sha shida ko sha biyar ashirin da biyar in aka cire sha uku saura sha biyu to sha biyu shi yasa wani mai hikimar zance asabu yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun ba'da ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hud shu'aib salihun wa kazabul tiflu adama bil muktari qad kutimu ma'ana a cikin hujjatu na ma goma sha takwas aka faɗa mantawa ne nace goma sha sha biyu a nan an faɗi sha uku a hujjatu na an faɗi wasu daga cikin nan kuma an ƙara wasu su kuma can aka faɗi sha takwas to akwai ragowar guda biyar su ne akwai annabi adamu a ciki nan babu shi a cikin hujjatu na ma babu shi idrisu akwai idrisu a cikin ashirin da biyar babu shi a nan babu shi a hujjatu na. shi yana cikin wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya akwai annabi hudu babu shi anan babu shi a tilka hujjatuna akwai shu'aibu babu shi anan babu shi a tilka hujjatuna sannan kuma akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi anan ba a faɗi sunansa ba sai dai alkunya inna auhayna ilaika haka nan ma a cikin tilka hujjatuna can ma ba a faɗi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam la bismin zahirin wala biddamin ban da suna na fili ban da lamiri kwata kwata ba a ambace shi ba da haka dai idan ka kidan yi annabawan da qur'ani ya faɗa ya kama sunan su to guda 25 ne wannan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa annabawa ne akwai waɗanda aka yi sabani akan su kamar luqman wannan suka ce annabi ne waɗanda suka ce ba annabi bane ba bawan Allah ne na gari Allah ya ambace shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da abdul salihu bai ce da shi nabiyyun ba da aka fa bashi akan abdul salihu ne ba nabiyyun bane ba to a cikin su kuma akwai irin su zulkarnain zulkarnain waɗansu sun ce annabi ne sun ce ba annabi bane ba daga cikin su akwai khidir wasu sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane magana mafi inganci khidir annabi ne amma dai baya cikin waɗannan guda goma sha biyu a ashirin da biyar wanda aka yi ijma'i shi yasa malamai ba sa saka shi saboda akwai waɗanda suke ganin khidir ba annabi bane duk da zance mafi inganci khidir annabi ne to da haka dai akwai irin annabawan da waɗansu sun yarda da annabta wasu sun yi saɓani amma dai waɗannan guda ashirin da biyar cif cif dukkanin malaman musulunci ba wanda ya saba kan cewa annabawa ne shi yasa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka banda waɗannan sha uku nan akwai waɗansu kuma sha biyu da mun gaya maka labarin su mun gaya maka kissar su wa rusulan akwai kuma waɗansu ma banda waɗannan din lam naqasusum alayka waɗanda su ko labarin su mu gaya maka ba da haka annabawa suna da yawa yayin sun nuna cewa adadin annabawa ya kai dubu ashirin da dubu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dubu ɗari da ashirin da hudu shine adadin annabawan Allah amma kaɗai waɗanda ya faɗa mana cikin ƙur'ani, su ne waɗannan ashirin da biyar sai kuma waɗanda ba a rasa ba waɗanda aka ɗan yi saɓani a kansu biyu ko uku kenan mafi yawan annabawa ma Allah bai gaya mana labarinsu ba duk annabin da Allah ya faɗi labarinsa ya san cewa wannan annabin cikin labarinsa akwai darasi da za mu ɗauka wanda zai mana amfani domin manufar gaya mana labaran annabawa banda a nuna mana darajar su akwai kuma a nuna mana cewa rayuwarsu tana da kyau gwagwarmayar da suka yi da al'ummarsu mu ma za mu iya samun kanmu a cikin irin wannan to ga yadda suka bi suka yi nasara irin wannan hanya ya kamata mu ma mu nasara shi yasa Allah madaukakin sarki ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin labaran annabawa akwai abin lura ga masu hankali ma kana hadithan yuktara ba labari bane wanda aka kirkira walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin mu'minun sai dai maganganu ne masu gaskata abin da ya gabata kuma bayani ne dalla dalla filla filla dangane da abin da zai zo nan gaba annabi wani sun yi kaza da kaza da mutanensa sun ce kaza ya ce musu kaza a ƙarshe sun karya shi ga abin da Allah ya musu abin nufi to kai ma karka ƙaryata annabin ka dan kada a maka irin abin da aka yi musu wa hudan kuma shiriya ce wa lil mu'minina ga mutane masu imani to da ka wannan ita ce hikimar da yasa Allah madauki sarki yake ambata mana labaran annabawa dan ya nuna mana darajar su kuma dan mu dauki darasin cikin rayuwarsu da su da al'ummar da haka ubangiji ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasasum wasu annabawan mun gaya maka wasu kuma bamu gaya maka labarin su ba ma kwata kwata wa kallama Allah Musa takliman lallai Allah yayi magana da annabi Musa magana ba wai ta hanyar saƙon wasiƙa ba ba wai ta hanyar yana bacci a mafarki ba a'a magana ya ji sautin ubangiji ubangiji ya ji sautinsa ubangiji ya amsa masa shi ma kuma ya amsa masa wasu malamai sai suka ce anan an rama wa annabi Musa tsallake shi da aka yi kan ba a faɗe shi ba can an faɗi dan uwansa Haruna shi ba a faɗe shi ba to anan sai Allah ya ware shi da ambato kuma ya faɗi wata daraja ta ta musamman darrar rashi wa kallama Allah Musa taklima kuma daman Allah ya magana da kai cikin annaba wannan daraja ce ba kowane annabi bane ma ya kai Allah ya magana da shi gaba gadi kai tsaye magana Allah ya ji Allah ya masa magana ya ji ba kowane annabi ya samu wannan ba shi yasa yake tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man sallama Allah ashe ba dukkan su bane ba wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus da ka suka ce wannan shine hikimar an kawo eh, eh, Musa a ƙarshe amma sai aka faɗi wata daraja dan rarrashi dan toshiyar baki tunda can ba a faɗe shi ba kila dan kada Yahudawa su tashi hankali ai musulunci ya wulakanta annabi Musa a musulunci ba ya wulakanta annabi Musa musulunci yakan ware annabi Musa ne da ambato mai daraja da nuna cewa ba a baya yake ba domin akwai abubuwan da annabawa da yawa ba su samu ba amma musulunci ya ce Musa yana da su magana ta Allah ba kowane annabi ya samu ba amma musulunci ya tabbatar da annabi Musa ya samu wannan daraja to sannan kuma Allah ya ce da kai kana da alfarma a ka, ba kowane annabi Allah ya gaya wa haka ba duk da cewa duk annabawa suna da alfarma amma Allah ya wari annabi Musa ya yake ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa wa kana inda Allah wajihan yana da alfarma a wajen ubangiji ai za jahil cikin annabawa biyu kadai aka gaya wannan daga Musa sai Isa Isa wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin amma Musa wa kana inda Allah wajiha to da ka Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta taklima malamai suka ce me hikimar kawo mazdari a ƙarshe a ƙarfafi jumlar wa kallama Allah Musa da ita ko da an ce wa kallama Allah Musa an yi shiru sako ya isa Allah ya yi magana da annabi Musa amma me yasa aka ƙara da cewa takaliman magana domin daga kallama yukallimu kalaman wa takliman ne suka ce saboda larabawa a tsarin maganarsu idan suka ce wane ya yi magana da wani suka yi shiru to zai iya ɗaukar wasiƙa ya rubuta masa domin wasiƙa ma magana ce wane ya yi magana da wani ta yi a mafarki ya gan shi ya gaya masa to amma in suna so su fitar da kai daga shakka su tabbatar magana ce gaba da gaba to sai su ƙara mazari sai su ce wa kallama kulanan ta takliman da haka yanzu kaga ba ma shakka kan cewa maganar da Allah ya da annabi Musa magana ce baki da baki magana ce gaba da gaba ba magana ba ce ta hanyar wahayi yana bacci ko ta hanyar a kawo masa littafi a rubuce a'a magana ce Allah yana magana annabi Musa yana ji annabi Musa yana magana Allah yana ji wannan kuma shine aqidar musulmi in banda mu'tazilawa wadanda su ba su yarda da cewa Allah zai yi magana da mutum ba su kan ba su yadda cewa Allah zai iya magana da wani ba domin su a da su Allah baya magana suna ganin mustahili ne Allah ya magana sukan ɗauki Allah wani abu ne jingirin wanda baya motsi kwata kwata baya magana dan haka su sukan karanta ma ayar wa Allah Musa takliman wai annabi Musa ne yayi wa Allah magana anan Allah ismul jalala maf'ulin bihi ne fa'ili ne Musa kallama kuma fi'ili mabu dan haka kallama Allah Musa ta kalima Musa yi wa Allah magana amma shi Allah bai amsa ba saboda su a aqida su Allah baya magana to amma malamai suka mayar musu da martani da ayat cikin suratul a'raf ita kan wannan tana tabbatar da cewa ko shakka babu in wannan ta dauki wannan tawilin ta fuskar iradi, ita wacce ba za ta dauka ba falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu to nan kuma ya za ku canja ba yadda za a yi a canja dole dai ka tabbatar da Allah sifar ta magana wannan yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana magana ga ma misali har yayi da annabi Musa kuma maganar Allah ana ji akwai asha'ira masu cewa Allah yana magana amma zancen Allah babu harafi babu wakati babu full stop babu kwama babu kawai ta haka ake kuma wai in ana yi ta ko ina ji kake ta kasa ta sama me ya kai ku wannan karin bayanin ku kyale Allah yana magana ku zauna lafiya in kun ce maganar Allah ba harafi maganar Allah ba wakati maganar Allah ta ko ina ake ji qur'ani menene maganar Allah ne ba harafi ba wakafi babu alamar tambaya ubangiji ya tabbatar da qur'ani zancen sa ne wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiru wa ta yasma kalam Allah kalam Allah shine qur'ani thumma ablighu ma'amala da haka dai aqidar musulunci Allah yana magana maganar sa ana fahimta kuma akan iya jin daga bangaren da ta zo sannan kuma maganar ta kan iya samun aya da wakafi da harafi da wannan shine aqidar musulmi wannan shine aqidar da qur'ani ya tabbatar da kuma hadisai suka goyi da bayanta wa kallama Allah Musa ta kalimat lalle Allah yayi magana da annabi Musa magana ta kai tsaye rusulan mubashirin wa munzirin ubangiji yace waɗannan manzanni ne mubashiri na masu albishir ga mutane albishir shine gaya wa mutum abin da zai faranta masa rai ba shi maki dan a karfafi gwiwarsa cikin ayyukan alkhairi fa inna ma yassarnahu bi lisani kalitu bashira bihi almuttaqin mun sauwake qur'ani bisa ga harshen ka dan ka yi albishir ga masu takawa ka gaya musu ladan su wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da ka gaya wa mutum ladansa da abin da zai samu lokacin da yake alkhairi ko yake aiki nagari wannan shi ake kira da albishir dan ya dada samun karfin gwiwa ya ci gaba da yi to da haka dukkan manzanni masu albishir ne dukkan manzanni suna karfafar mutanen kirki ta hanyar gaya musu ladan ubangiji don su ci gaba da ayyukan alkhairi wa munzirina kuma masu gargadi ne gargadi shine gaya wa mutum mummunan sakamako na mummunan aikin da yake yi dan ya daina shi yasa kafirai su ake wa gargadi ubangiji madaukakin sarki ce wa tunzira bihi qauman buddan wa anzirhum idh yawman al-azfati idh al-qulub lada al to da haka ubangiji madaukakin sarki ce manzanni suna albishir kuma suna gargadi suna kwadaitar da aikin alkhairi suna tsoratarwa ga barin ayyukan sharri li Allah ya kuna lin nasi ala hujja dan kada mutane su samu wani dalili da hujja na aikin kafirki in an je lahira in Allah zai maka azaba su ce to ai muna da kacewa ai Allah baka yi mana kaza ba baka yi mana kaza ba ai baka turo mana annabawa ba ai mu ba mu san cewa haka kake so ba da shi yasa sai Allah ya turo annabawa ya turo manzanni ya saukar da littattafai dan a isarwa da mutane hangari dan a ranar lahira duk wanda Allah zai kama in ya saba masa ya kama shi da hujja dan Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakba da a ce mun kama mutane da azaba ba tare da mun aiko musu annabawa da manzanni ba ba tare da mun saukar musu littattafai ba a ranar lahira sai su ce ya Allah dan me baka turo mana annabawa ba ya za a kaban mu cikin haka kuma ka ce za ka yi mana azaba to sai Allah ya turo annabawa ya saukar da littattafai ya aiko manzanni kuma kowane annabi da yaran mutanensa aka tura shi dan ya yanke musu hanzari وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ba wani annabi da muka turo fasi da yaran mutanen fa. dan ya iya musu bayani dalla dalla kada wani ya ce maganar yaran da ake amfani da shi shi baya to da ka Allah madaukakin sarki yayi haka dan ya yanke hanzarin bayi wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ya kasance mabuwayi kuma ya kasance mai hikima الإمام ابن إسحاق محمد صاحب السيرة يا رويت حديثي لقى محمد ابن أبي محمد لقى إكرمة كو سعيد بن جبير لقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يكي قال سكين وأدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء waɗansu daga cikin yahudawa suka zo suka yi wa annabi tsageranci da rashin kunya wanda na farkon su shine sukayin ko sikin na biyun su shine udai ko adi dan zai suka ce ya muhammadu mu fa bamu san Allah ya saukarwa da wani annabi wani abu ba ma'ana suka kafirce wa dukkan annabawa suka yi musun annabtar dukkan annabawa to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da take nuna cewa ƙarya ne an yi wahayi ga annabawa da yawa ga ma samfuri daga cikin su inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina har zuwa karshe sannan Allah yake rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima نعم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وبنجي لكن الله سيدي فالله yashhadu bima anzala ilayk yana shaida da abin da ya saukar zuwa gare ka anan imam shaukani yace kalmar lakin istidraki ce amma al-jumlatul mustadrak biha mahdhuf taqdiruha waɗansu daga cikin kafirai ne ko yahudawa suka zo suka ce da annabi ya muhammad la nashhadu laka bil wahayi wan nubuwa ya muhammadu mu fa bamu yarda da wahayin da aka yi maka ba kuma ba za mu shaida da cewa kai annabi bane ba domin qur'ani ya ce sun san annabi za su yi shaida a je a tambaye su sai suka ce a'a mu ba mu sani ba mu ba za mu ba da shaida ba sai Allah yake to kyale su lakinillahu yashhadu to ai Allah ma yayi shaida in fa Allah ya shaida dan wani bai shaida ba kuma sai ne shaida wani sai ta cutar in dai shaidar Allah ta tabbatar ba wata shaida da ta isa da kore shi yasa a wata ayar ubangiji ce, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah shi ne wanda ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya don ya ɗaukaka addini ɗin da shiriya akan dukkan sauran addinai kuma ubangiji ya isa mai shaida Muhammadu dai ɗan aikin Allah. Da ubangiji ce lakin lahu haƙiƙa sai dai Allah ya shahadu bima anzala ilai shi kan yana shaidawa ga abin da ya saukar gare ka anzalahu bi ilmihi domin ya saukar da shi ne da sa da saninsa wal mala'ikatu yashhadun sauran mala'iku ma suna shaida wa kafa billahi shahida shaidar Allah kuma ta isa Allah ya isa ya zama mai shaida kan abin da ya saukar maka kan annabtarka kan batun manzancinka na'am إن الذين كفروا وقل yace innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah suka hana kansu da sauran mutane bin tafarkin Allah kada ballu haƙiƙa sun bata dalalan ba'idan bata wacce take manisanciya ga biran daidai innal ladina kafaru lallai haƙiƙa waɗanda suka kafirta wa zalamu kuma suka aikata kafirci suka aikata shirka lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba a nan ana nufin waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafirci domin a wata ayar cikin ali imran ubangiji yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ulaika lahum zuwa karshe ma'ana dai sai sun mutu suna kan kafirci a wata ayar cikin suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamud wa huwa kafirun da ka duk inda ka ji an ce kafiri in ya mutu Allah ba zai yafe maka ba ana nufin in ya mutu akan kafirci amma inda kafiri zai tuba to Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa zai yafe maka duk abin da ya aikata musulunci zai share al-islamu yajibu ma qablahu manzo Allah yake duk abin da mutum ya aikata lokacin da yake kafirci in ya zo ya musulunta duk musulunci ya yafe masa duk musulunci ya shafe laifinsa to da ka inda kaji an ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta wa zalamu kuma suka yi aikin kafirci shine shirka lam yakunillahu liyaghfira lahum ba zai yi Allah ya gafarta musu ba ana nufin in sun mutu akan haka wala liyahdihum tariqan kuma Allah ba zai nuna musu tafarki ba Ta tafarki ana nufin hanyar shiga aljanna a nan ɗariƙul jannati shi ake nufi ba wai ne ɗariƙul huda a nan duniya ba domin mutum ya riga ya mutu wata hanya kuma za a nuna masa ta shirya ai lokaci ya kure to amma dole idan aka je lahira hanyoyi guda biyu ne akwai hanyar zuwa wuta akwai hanyar zuwa aljanna hanyar zuwa aljanna sai Allah ya nuna ma binan to su ba za a nuna musu wannan ba kadai hanyar da za a nuna musu ita ce ta wuta domin can za su tafi shine wala liyahdihum tariqa Allah kuma ba zai nuna musu hanya ba ana nufin hanya zuwa aljanna illa tariqa jahannama sai dai hanya zuwa jahannama da ta ita za a dora su akai a nuna musu a ce kuma ku tafi mala'iku kuma su raka su su tafi ke na fiha in suka shiga za su dawama a cikin ta abadan har abada ma'ana ba za su fita ba domin sun mutu suna aikata shirka duk wanda ya mutu yana shirka yana kafirci in ya shiga wuta dawama zai yi ba zai fita ba wa kana zalika ala Allah yasira lalle yin haka a wajen Allah abu ne mai sauki idan ka mutu ubangiji madaukakin sarki ya yi fushi da kai in ka mutu akan shirka da kafirci kuma ya fi gafarta maka kuma sannan ya nuna maka hanyar aljanna ballantana ma ya shigar da kai ya nuna maka hanyar wuta ya kuma tafa ka aje a shigar da kai kuma a baka ka dawoma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon banta da nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko mai tambaya yake assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce Allah ya azalta ni da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a siffa ta bakin mutum sannan na ji wani malami ya ce in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a siffa ta balarabe ba a siffa ta bakin mutum to malam me gaskiyar al'amarin na gode ma'ana idan ka ga annabi ba a sufa balarabe ba ba shi ka gani ba to me gaskiyar al'amari eh abinda wannan malami ya faɗa gaskiya ne abinda wannan malami ya faɗa gaskiya ne me hikimar da yasa ake gaya mana sifofin annabi ke karanta su a sira saboda in mun ganshi mu tantance shi in mun ganshi mu gane shi kuma dan kada shi ya mana abin nan ko jari ya yaudare mu ya zo mana da wata kama ya ce mana shi annabi ne malamai suka ce hadisi da annabi yake faɗa mar'ani fi manami fa sayarani ya kaza a wata ruwayar mar'ani fi manani fa ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu bi wanda ya ganni a bacci ni ya gani shaytan baya yin kama da ni suka ce abin nufi baya kama da shi ɗari bisa ɗari to kaga a nan lokacin da kaga annabi dole ne kafin ma a yadda annabi ka gani tambayar farko da za a yi maka gaya mana sifofin annabi yaya yake to da aka tambaye ka sai ka iya faɗan su tiryan tiryan ai yana da kaza yana da kaza yana da kaza to an san ka san annabi amma ka ce ka ga annabi aka yi maka interview ya annabi yake sai ka hau ka maka ne to ai ƙarya kake baka san wa ka gani ba dole ne sai ka san annabin da sifofinsa ka karanta sannan ne in ka ganshi a mafarki kuma kake iya cewa eh shi na gari to kuma hikimar ka san sifofin nasa domin a bacci shedan yakan iya daukan 95% na sifofin annabi amma bai isa ya dauki 100% ba zai iya zuwan maka da kamannin annabi guda 95 cikin 100 amma a biyar za ka kamo shi domin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ma ya zo wa manya-manyan bayan Allah ya ce musu ni ne annabi to amma su sun san annabi sai su gano shi ta wata fuskar su ce ƙarya kake gashi kaza kaza daga cikin manya-manyan bayan Allah da shaitan ya zo musu ba ma a sifar annabi ba Allah ma ya ce musu baki daya akwai Abdulkadir Jilani wanda yan Qadiriyya suke cewa shehun su ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake mutumin kirki ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi karatu a wajen Ibn Qudama al-Maqdisi Ibn Qudama yayi karatu a wajen Abdul Qadir Jilani da ka Abdul Qadir malamin malamin Sheikhul Islam Ibn ba. to ibnu taymiya yake faɗa cikin littafin al-furqan baina ar rahman wa awliya'ir shaytan da yazo magana akan abdul qadir jilani yace mutumin kirki ne cikin abin da malami na ya gaya mun dangane da shi wata rana ya taɓa yin mafarki sai ya ga wani haske yana ganin hasken sai aka ce masa faɗi kai sujada ni ne Allah na ya ce ma sallah sai ce a'udhu billahi sai ya ce na bace kun ga inda a ce ba masanin Allah ba ne ba mai hankali ba ne sai ya yarda kawai sai a wayi gari ya daina sallah ai wani haske na gani to abin da shi ya tuno ya ce saboda ya za a yi annabi ya rayu a duniya har ya bar duniya har a shimfiɗar ajali yana cewa a salata salata wa mamalakat aimanukum amma ni in zo a mafarki kawai a ce an yafe min sallah na fi annabi ne a wajen Allah to sai ya gano a shekarya ne shedan yana yin a'udhu billahi sai hakan ya bace sai ya gudu to sannan da yawa daga cikin bayan Allah suka yi mafarki da annabi a zamanin imam malik an samu wani mutum ya yi mafarki da annabi sai annabi ya ce masa wai ka je wani waje ka tona za ka ga kuɗi amma in ka samu kuɗin ba zakka a ka'ida mutanen da ba su da banki su yadda suke ajiyar kuɗin su idan mutum yana da kuɗi sai ya samu tukunyar ƙasa sai ya zuba a ciki sai ya je gona ko daji sai ya haƙa sai ya binne shine bankin su to idan tafiya sai tafiya yana buƙatar kuɗi sai ya zo ya haƙo kayan sai ya amfani da su wani kuma idan wadata sai wadata kuɗin suka ƙaru sai ma ya manta da wa'yanta ila filin ma har a zo a sayarwa da wani to shari'a musulunci sai ta ce duk wanda aka sayar masa da fuloti da ya zo ya haƙa rami sai ya ga irin wannan kuɗin to ya samu kuɗinsa ne amma zai raba biyar ya ɗauki kaso ɗaya ya kaiwa baitul malin musulunci da aka zakkar rikazi kenan wa fil rikazi al to shi kuma wannan sai da shi ya ga wai annaba a cikin mafarki ya gaya maka ga kuɗi a wani waje kuma ya ce ya je ya tona kuma kar ya zaka da safiya ta yi kuma ya ya haƙa wajen ya tono kuma ya samu kuɗin to sai ta wajen imam malik tambaya ya ce ya zan yi da wannan annabi na gani kuma yace in tona waje in na tona zan ga kuɗi kuma na ga na tona na ga kuɗin amma kuma yace in bar zaka sai imam malik ya ce ƙarya ne shedan ta gani kuɗin mutane ya gaya ma ka je ka ɗauka domin shedan yana sani inda mutane suke ajiye kuɗin su da yawa za su ga mutum yayi ajiya a lokacin ko an yi ajiya a banki a ce ba a ga inda aka fasa ba kuma an kwasa kuɗin shedani ne masu wurin shedanu su suke sa su je su fato kuɗin mutane akwai da yawa shehunnai a ƙasar nan wanda an san ba sa aikin fari bare na baki amma in suka rinka lalo maka sababbin kuɗi a aljihun su saboda suna wuridi aljanu suna zuwa su fato musu kuɗi sai aljanu su ba su wani asanin sai su rinka yi ko su ce su daina sallah ko su ce su rinka luwaɗi ko su ce duk lokacin da suka tashi yin alwala in sun yi alwala ta su wanke kafa to ba sallar da za ta da alwala babu wanke kafa sallar ta kasu kaga dai ya kafarta ka to shi kuma a madadin wannan sai ya rinka zuwa yana sato maka kuɗin mutane shi kan iska ne zai iya shiga ɗaki ko an rufe ya ɗebo kuɗi kuma ya sake zama iska ya fito ba tare da an gaishe ba to da ka dai ka'idar da malaman musulunci suka ce lokacin da mutum yake sanya ya mafarki da annabi ko kuma ya mafarki da annabi ka'ida ta farko sai an masa tambaya yaya kamannin annabi suke sai labarta mana yadda annabi yake kamar yadda ake karantarwa a sira a islamiyoyi ga yara yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza idan muka ji ya faɗi sifofin ɗari bisa ɗari sai muke to da ka gan shi ya baka wani umarni sai ce eh ya bani umarni me yace ma idan ya gaya masa wani abin da ya karya wasu ka'idojin musulunci zai bace karya ne to a ya yi maka shigantaka ya ɗauki wasu sifofin amma ya kasa cika sauran domin sifofin annabi iri biyu ne akwai sifofin ɗabi'a akwai sifofin halitta sifofinsa na halitta shi ba gajeri bane shi ba wada bane ba yana da girman kai amma ba katutar kai ne da shi ba yana da tsalatsalin idan duna ma'ana manya-manyan idan duna yana da faɗin ƙirji, yana da cikar gemu to wannan duk wani ne na halitta sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana umarni da ai sallah yana umarni da ai gaskiya yana umarni da yara su bi iyayensu yana umarni su gabanni su adalci to duk sai ka san waɗannan dubobin shedan zai iya ɗiban wasu amma bai sai ɗaya bai duka ba da haka lokacin da ka gaya mana masu sa na halitta muka ji ɗari bisa ɗari sai mu tambaye ka ya umarce ka eh, ya umarce ni me yace sai yace in yi sallah sai mu ce annabi ne kamar da hankali ya ce in bi iyayena annabi ne ka ci gaba da bin iyayenka ka mai da hankali amma ya ce in daina sallah to shedan ne ƙarya take yi ballantana ma kai malam cikin ruwan sanyi ya fito maka dan afirka bakin fata bayan annabi a kasar laraba ya rayu balaraban asali ne gaba da baya ya zai annabi ya fito da yawa yan ɗariƙu da masu ƙungiyoyin son zuciya kowa sai ya mafarki ya ce ya ga annabi da sufar shehinsa yan shi'a sun taɓa faɗa a lissa jarida su ta almizan suka ce sun ga annabi da zanen zagi zagi mallanci a ƙarya take ya za annabi ya zane bayan ya ce mai zane tunan ne da wanda ya yi da wanda aka yi wa kuma ka ce ka ganci da zane yan tunjaniya suka yi mafarki suka ce sun ga annabi da sufofin ibrahim kaula a ɗari da ɗari wanda wani daga cikin su ne da kansa a Kano dan mukaddami ne ya tace yace gaskiya mutane mu gaya wa junan mu gaskiya a filin maulidi ne fa wani shehu yazo yake faɗa yake ai an yi mafarki da annabi yadda kuka ga shehu kaula annan taro da taro sai dai ya tace yace gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya ba yadda za annabi ya zama irin wannan ba yadda za annabi ya zama irin wannan ba yadda za annabi ya zama irin domin annabi cikin kyawawa ma mafi kyau domin ya ce yusuf rabin kyau aka ba shi, ni ka cikakken kyau aka ba bani amma ka kalli kyan yusuf da mata suka gan shi rubewa suka yi suka rinka yanka hannu suka ce wannan ba zai yi ya zama dan adam ba ma haza basharan in haza illa malakun karim wannan mala'ika ne a mala'ikun ma manya amma duk da haka fa rabin kyau aka ba shi shi kuma manzo Allah cikakken kyau aka ba shi, ɗari bisa ɗarin kyau aka ba shi. ila wani ya ce to ya shi annabi an mata suka ganshi ba sa yanka hannu amsa shi ne, shi ma yusuf da aka ba shi can mata suka yanka hannu an hada da fitina an so a jarrabe shi dan ya tafi kurkuku domin matan ministocin kasa ne da matan sarki kanta kai tsaura ta ce shi sai wannan yaron take so kaga sarakuna za su bashi ministoci ta kale shi ai zaman lafiya su tura shi kurkuku to Allah kuma yana da wata hikima ya je kurkukun ya dau shi yasa kansa ya zane maka haka amma duk manzo Allah sai aka cire fitinar in ka gan shi sai dai karjini ba a iya cika ido da shi sahabbai suka ce mun rayu da annabi sama da shekara kaza tun yarin kanmu muka tashi da shi amma yanzu inda za ku ba mu biro da alƙalami mu gana ba za mu iya ba saboda kwarjini ne da shi ba a iya masa ido hudu sallallahu alaihi wasallam kamar misalin rana kaga rana ga ta da girma da haske a fili amma baka isa ba a rana tsakiyar wuni sha biyu ka ce za ka kalli rana ka kura mata ido baka isa ba farjinin ta ba zai yi ba haka to haka farjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga kai ya kyau amma kuma ga farjini ba iya suka ido da shi dan haka ya dan uwa wannan mafarki naka akwai take akwai take kaga annabi kuma baka fata to ba mu san wani annabi ka gani ba amma dai ba Muhammadu bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda wancan malami ya gaya maka gaskiya ne haka yake a musulunci in ka ga annabi sai ka ganshi da sa ɗari bisa ɗari larabe ko da ka ganshi farar fata amma sai aka ce ma bature ne to an faɗi farar fata amma ba indiya ne an faɗi farar fata balarabe ne ba ba ce ba an faɗi sai an ce maka ba ce gaba da baya wannan shine fitaccen annabi sallallahu alaihi wasallam ita tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam Allah ya ƙara ba malam imani yace malam ina da tambaya akan sujada idan baka faɗi subhana rabbiyal a'la ba ka roki wani abu daban kamar irin neman duniya da lahira ba matsala malam na san ayin mun ƙarin bayani ba matsala zikirin sujada ba dole bane ba mustahabbi ne a madadinsa kana iya mai da wajen ya zama wajen addu'a ya tabbata cikin hadisin da Imam Abu dauda ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi dua fa qalilun an yustajaba lakum to saurara ku jini an hana ni yin karatun Qur'ani a ruku'u ko sujada shi dai ruku'u ka girmama ubangiji kai ta subhana rabbiyal a'zim ko subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruh yace amma sujada to an fito ma ka dage da addu'a a cikin ta domin ya dace a amsa maka a wani hadisin annabi yace aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid inda bawa yafi kusancin matsayi da ubangijinsa shine a sujada akwai kusanci na matsayi akwai kusanci na waje shi ubangiji ba a kusanci da shi na waje domin yana sama akan al'arshin sa daidaito wanda ya dace da shi amma kusancin matsayi za a iya ce masa wane makusancin shugaban kasa ne ba wai ga kujerarsa ga kasa ba a ofis a'a yana da alfarma a wajen shugaban kasa in ya faɗa ana bi to inda bawa yake da alfarmar da in ya faɗa Allah zai saurare shi shine a halin sujada da haka ana so a wannan lokaci mutum ya dage da addu'o'i mutum ya dage da roƙon alkhairan duniya da lahira kila wani ya tambaya ce to malam kamar su rabbana atina fid dunya ayoyi ne a qur'ani kuma gashi sun kunshi addu'a kuma an ce a sujada ba a yin addu'a to amma zan iya karanta su eh za ka iya karanta su banda ayoyin da suke kunshe da addu'a kuma galibin su zaka tarar ba ayoyi bane suka rabin ayoyi ne to da ka fi ka gutsari iya wajen addu'ar karka cika sauran kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga rabin aya ce ba cikakkiyar aya ce ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab gare ne na magana ba cikakken zance bane ko da an datsa shi a matsayin aya ana iya karanta shi a cikin kujada a matsayin addu'a ba a matsayin tilawar qur'ani ba domin in a matsayin addu'a ne kaga ba ka da bukatar sai ka rera amma in a matsayin tilawa ne to akwai rerawa to ba a karantawa da wannan siga amma ana iya karantawa da sigar addu'a kuma duk ayar da bata kunshi addu'a ba to kaka karanta ta la a cikin sujada wala a cikin ruku Allah ya sa mu gane ya tambaya ta gaba tambayar ta tana da dan tsawo yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ba da lada malam ga wata yar gyara dangane da faɗin Allah fa idza qabaitum as-salata ya rubuta da hausa boko akwai dan kurakurai to amma dai tun da rubutu ne na hausa boko daban ba wai ayar ya ɗauko ta yadda take ba gyara rakin ni zan gyara na fahimci me yake nufin ya ce so yake ya ce ayar faɗin Allah ربنا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ko wacce mun fassara ta a baya cikin ayoyin da muka yi tafsirin su yace da kuma inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ita kuma cikin suratu ali imran a wajen fassara wannan nayi istishhadi da waccan sai ce abdullahi bin mas'ud da hasan al-basri sun ce kiyaman yin sallah a halin lafiya qu'udan a halin rashin lafiya yace karin bayani kan haka dubi tafsirin jami'u ahkamil qur'an na imamul al to na duba tafsirin qurtubi daga abin da ya faɗa na kwafo maka har maganar da ka faɗa na duba tafsirin qurtubi abin da yasa ban zo maka da shi ba saboda tunda ba a gari na ka same ni ba tafsirin qurtubi na yana ta, amma na zo da system dina kwamfuta ta akwai shamila maktabatu shamila a ciki akwai qurtubi abin da ka faɗa sai na koma tafsirin qurtubi na ɗauko din na kwafi maka shi amma yanzu idan na ce zan karanta la Allah zan shiga haƙƙin masu tambayoyi da yawa kawai abin da zan ci da kai ya dan uwa na yi farin ciki akan abin da kai na kokarin kawo gyara da kuma nuna fahimtarka amma abin da ka faɗa ni tafsirin abdullahi dan mas'ud haka kara da hasan al-basri ba haka bane ba yadda imam al-qurtubi ya kawo tafsir ne shi kansa qurtubi ya kawo aya tana da tafsiri guda hudu har da ibn abbas ibn mas'ud kuma in ban manta ba dai a lokacin da nake fassara ayar nayi kokarin in kawo waɗannan tafsirai guda hudu na farko fa idza qadaytum salata ana nufin idan kuka tashi yin sallah suka ce kalmar qadaytum anan ana nufin iradatu salati domin akan yi idlaqin fi'ili ana nufin kafin a yi shi inda za mu fassara aya fassara ta dalla dalla sai mu ce in kuka gama sallah to amma wasu malaman suka ce ba ba gamawa ake nufi ba farawa ake nufi suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kun qumtum ila salati fagsilu wujuhakum ya ku wadanda suka imani in kun gama sallah ku yi alwala wannan shine fasarar gwari gwari amma ana nufin in kun tashi sallah ba gamawa ba farawa to amma sai aka ce idza qumtum qumtum fi'li ne madi bi ma'ana idza aradtum al-qiyam ila salati farsudu wujuhakum domin alwala farkon sallah ake yi ta ba karshen sallah ba kafin ma a shiga sallah ake yi haka nan suka ce kamar fadin Allah fa idza quri'a fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan ka gama karatun qur'ani ka ya'udhu billahi in za ka fassara qur'anin gundarin ka to haka zai nuna ba domin fi'ilin qara'ata ka gama karantawa fasta in sai kai a'udhu kenan yanzu sai mutum ya gama karatu sai kuma yake a'udhu billahi to kai ko ba haka bane wannan an yi idlakin fi'ili ana nufin inda iradati da ka waɗansu malaman suka ce fa idza qabaytu musallata idan kun tashi yin sallah wannan fassara ta ɗaya kenan amma fassara ta biyu sai suka ce a'a a nan fa idza qadaytum as-salat ana nufin in kun gama sallah akan yi amfani da kalmar qada ana nufin atamma suka kafa hujja da fa idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin hajjin ku domin kalmar qada a fassara Hausa ana nufin ramawa to ka duk abin da ka ji an ce ramawa ya wuce kenan to ku ba ana nufin in sallah ta wuce ka zo ramawa ba ana nufin in za ka yi sallah kuma ka yi ta har ka gama to sai kai kaza sai kai kaza fadkurullaha qiyaman wa na ga mana malamai sun ce zikirin bayan sallah ake nufi kuma shine fassarar da Imam al-Qurtubi ya fara kawowa a tafsirin wannan aya Qurtubi yace abinda ake nufi zikirin bayan sallah in ba mun saba a lokacin na kawo misalan zikirin bayan sallah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam kuma Imam al-Qurtubi yace musamman ma a sallar yaki in ba mun saba a lokacin na faɗa haka musamman ma sallar yaki ana nuna lallai bayan sallah ai zikiri har na ce me hikimar yin zikiri bayan sallah musamman ma annabi yakan fara da astaghfirullah astaghfirullah malamai suka ce kamata ya in ka gama sako kai istighfari amma ya zaka gama da'a kuma kai istighfari kamar abin bai dace ba sai wasu malamai suka bada amsa da cewa ai ita sallah yadda Allah yake santa ta ba wanda ya yi ta dari bisa dari hikimar da yasa kenan idan ka yi ta an san ba za ka iya yin ta ɗari bisa ɗari ba to sai ka biyo da astaghfirullah astaghfirullah ma'ana kurakuran da ne a ciki Allah ka yafe min Allah ka yafe min sai kuma ka dora to wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya faɗa a tafsiri na farko shi a wajensa kuma ya sake istishhadi yace musamman ma a sallar yaki yace ta yi daidai da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru fasbutu fi atqalaqitum fi'atan fasbutu waqtullaha kaseeran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka imani idan kuka gamu da ƙungiyoyin kafirai a fagen daga to ku dake kar ku gudu sannan ku yawaita zikirin Allah ya ce domin zikiri a filin yaƙi yana da matuƙar tasiri yana sa wa soja ƙarfin zuciya to sannan a tafsiri na biyu imam al-qurtubi ya ce waɗansu malaman sun fassara fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum cewa zikirin nan ana iya yin sa a tsaye ana iya yin sa a zaune ana iya yin sa a kwance shi ma sai istishhadi da ayat cikin ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a ƙarshe shi ne sai ya kawo maganar abdullahi dan mas'ud yace wata rana abdullahi dan mas'ud ne ya shigo wani masallaci da ya shigo masallacin sai ya ga mutane suna zikiri irin na yan ko zikiri da tsalle da dukan kirji da rangaji da rishi sai ce me kuma wannan sai aka ce a ah, sai suka ce a ah, ba Allah ya ce fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ba shine ibn Abdul ya ce a a ba fa haka Allah yake nufi ba Allah yana nufin idan ba ka da lafiya idan kai ana cikin halin tsoro ba rashin lafiya kamar yadda kai kace ba idan kana cikin halin tsoro sallah ba zai yi kai ruku'u ba to kai ta tsaye in kuma sai dai ka durkusa dan ka a gano ka to kai ta a durkushan ka ka daga in ma a durkushen ba zai yi ba to ka kwanta ka yi ta a kwance nan ma kuma imam al-qurtubi ya ce daidai da faɗin Allah fa in khiftum farijalan aw rukbana a cikin suratul baqara da ka asar din da ka kawo ba wai yana nuna ayar ba ta da wata fassara ce wannan magana ta ibnu mas'ud kan bace ba kusan dukkan wata aya in dai akwai magana sama da daya kuma na fahimci maganar na iya karantowa to idan na zo fassara ta zan ce malamai sun ce kaza wasu sun ce kaza domin qur'ani hammalun ne zo qur'ani akan iya faɗar aya ɗaya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya ta ɗau ma'ana sama da biyar ma ana samun wannan a tafsirin ayoyi da idan aka samu irin haka a matsayin ka na ɗalibin ilimi ba ka cewa ayar kawai ma'ana kaza ke ɗauka kaga sai abin da ce min gyara kana nufin banda wannan da ka faɗa ba wata magana banda wannan ba wata magana wanda kuma ba haka bane ba duk waɗannan maganganun da na kawo maka duk kurkubi ya ambace su to shi kansa kurkubi kuma sai yake taka maganar ba ta da kyau yace wannan ra'ayin da ibnu mas'ud ya faɗa ba haka yake ba yace maganganun farko su ne daidai ka koma tafsirin qurtubi zaka ga wannan in kuma kana da bukata to ga takardar tambayar ka ga abin da qurtubi ya faɗa zan aje in ka ga dama ko kana sha'awa sai ka zo ka karba amma dai tare da haka ina yaba wa kokarin ka ba wai kushe maka nake ba wallahi ina yaba wa kokarin ka duk wanda zai iya zuwa ya buɗe littafi ya karanta yana da kyau ya haka bai kamata ba mu zama al'ummar saurare kawai a gaya mana mu shiru da wannan aka batar da da yawa daga cikin mu amma idan aka gaya maka magana ilimi aka rubuta to kai kuma karkai kasa a gwiwa ko ma ka duba ka gani shin hakan ne kuma kofar munakasha a buɗe take idan kana da wata da tattaunawa bayan wannan insha Allah ina sauraron ka a kowane lokaci kofa ta a buɗe take dan tattaunawa la'alla ka kare ni da wani abu na ilimi wanda ban sani ba la'alla in kare ka la'alla kuma duk abin da kowa ya faɗa daga cikinmu akwai hujja mai ƙarfi da ta tabbatar da haka Allah madaukakin sarki ya sa mu gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum wani ne abu ka kure yana barin sahur da ƙarfe biyar da rabi yanzu an gyara mai zai biya azumin baya ko kuwa ba zai biya ba in dai bisa ga kuskure yayi ba zai biya ba domin ai ba ma wai a sahur ba ko da rana tsaka da azumi bisa ga kuskure kasa abinci kasa kai tam sai kuma ka tuna azumin ka yana nan ko ya tare yana nan duk abin da yake bisa ga kuskure to Allah ya yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana haka annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa ubangiji yace to na yarda ba zan sama kuma in kuka yi kuskure ba zan sama kuma in kuka yi mantuwa amma bisa ga ganganci to wannan kuma zan iya kamawa shi yasa manzo Allah yake rufiya an ummati alqata wan nisyan wa masfuri huwa alayhi an daukewa al'umma ta alhakin kuskure alhakin mantuwa alhakin abin da aka tilasta mata da haka idan mutum ya abu bisa kuskure ko bisa ga mantuwa ko bisa ga tilas a wajen Allah ba ya da laifi takarda ta gaba yace malam yayi ma masu zuwa tafsiri sai kuma su kwanta su mummiƙe cikin masallaci suna ta bacci ba ni na faɗa ba ko me takarda ya faɗa ni dan isar da sako ne dan aike baya laifi akwai masu zuwa tafiri kai ga sun kwanta sun mimike Me takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uhibbuka fillah ma'ana yake ina son ka dan Allah a ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu Allah da kake son sa dan ni ya soka yace Allah ya kara ma basira da fahimtar addini amin sai ce dan Allah malam kana da majalisi na dauka karatu a Kano kuma dan Allah yi min addu'a Allah ya sa in fi ka karatu amin Allah ya sa ka bi ni karatu ni ba ni ma da karatu dalibi ne ba ni da majalisin ɗaukar karatu ke bantacce na ɗalibai a Kano amma ina da majalisi irin waɗannan buɗaɗɗu kusan a kwanaki na na Kano ba na jin ina da kwana ɗaya ka wata kai na ta hutu akwai tafsirai tafsirai irin wannan da nake har guda hudu da kyar da su goshi na ɓamɓare ɗaya. masu shi suna ta dagewa sai sun mai da ni amma na ki har yanzu sannan na da majalisi na karatun hadisi guda biyu duk da kafin azumin nan na saukar littafin umdatul ahkam amma akwai littafin riyadu salihin akwai kuma littafin ahkamul jana'iz wancan ran litinin wancan ran lahadi sauran kuma juma'a talata da kuma alhamis su ne ranakun tafsiri wannan shine abin da nake yi amma ba ni da wani lokaci na ɗalibi ya zo mu yi karatu gaba da gaba abin da sa haka saboda ni malamin islamiyya ne ina da makaranta ta tahfiz wanda muke gwagwarmaya da yara da aka bani da wannan lokacin na warewa wasu manya kuma lokaci na karatu mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum da fatan kawo ni lafiya malam tambaya ta akan sallah tarawihi ita sallar tarawihi ana yi mata niyya ne ko ba a yi in kuma ana yi mata to sau ɗaya ake yi ya wadatar ko duk bayan raka'a biyu da aka yi sallama sai an yi niyya idan kai niyya sau ɗaya ta wadatar duk abin da za ka gina a kai sai ya zama akan wacce niyya ta ta farko wannan shine abin da yake da dukkan ibada wacce take mai saduwa da juna kamar azumi azumi idan kai niyyar ranar farko shikenan sai dai kuma idan ka katse wani uzuri ya sa ka sha to idan ka zo za ka sake ci gaba sai ka sake niyya shi ma tarawih in aka yi a biyu sai alwalarka ta karye ka je ka ko alwala to sai ka sake wata niyya kuma niyyar dai kuma yadda muke faɗa ba wani abu bane wanda za ka zo ka faɗa da baki kawai abu ne ka kudurce a zuciyarka cewa zan yi kaza zan yi kaza innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa mai takarda ta gaba yace malam ne hukuncin shan rubutu a musulunci babu shan rubutu a musulunci imam malik ya ce shan rubutu a musulunci haramun ne min babu saddin zari'a abin da zai baka mamaki yawancin masu shan rubutu a duk kasashen da ake shan rubutu sai su ce yan mazhaban malikiya ne ko dai a nan Najeriya ko a Maroko an kaje Maghrib duk ka tara suna da zafin riko ma da malikiya amma kuma imamu malik shi fi kowa cikin limaman mazhaba tsanantawa akan maganar rubutu yace babu shi a musulunci haramun kuma abin da yasa yace saboda in aka bude kofar shan rubutu to barna da yawa za ta shigo kuma gashi muna ganin ta ta shigo na farko za a yi ta shan cuta saboda tawadar da ake shan rubutun da ita daula ce tawadar da tafi kowace tawada tsafta ita ce a samu masara a ƙona sai ta lalace ta zama gawayi sannan sai a yi tawadar da ita amma ka sani cikin tawada fa akwai ta tsumman bola to kaga za a sha dauda za a yi ta kwalara a yi ta fama da mutane cewa eh, eh, a maganin kwalara a hana ka cin lantar a hana ka cin zogale amma kuma kana shan rubutu ka ki cin lantar ka sha rubutu dole kai kwalara ka sha kwata wannan matsala ta farko ke matsala ta biyu asali dai ba addini ba ne annabi ya fi kowa sanin qur'ani ya fi kowa fahimtar amfanin qur'ani amma bai taba rubuta wani qur'ani ba ka iya cewa baya iya rubutu to amma yana da sakatarori masu rubutawa ba wanda ya taba cewa je ka rubuta wa ne a wanke maka ya sha matsala ta uku mutane za su daina aiki za su zama cima zaune mutum zai yi sammako ya tafi ofis sati guda baya isasshen bacci kullum daga asuba ya wuce ofis amma shi ga wani san ya wuni yana bacci ya kwana yana bacci a aikin kawai ya je ya rubuta maka wata aya ya maka surkulle ka ɗauki albashin ka na wata biyu ka bashi yaushe zai nemi aiki shi tunda yana ci a banza to kaga al'umma za ta zama ci ma zaune wannan yana daga cikin illolin rubutun sha to sannan kuma za a rinka wasa da qur'ani domin in tafiya sai tafiya shekanu za su sa mutane su rinka rubuta qur'ani da jini wanda a yau ana haka akwai maganin da ake bawa mata don su mallaki mazan su sai a ce su je su taro jinin hailar su da shi za a rubuta qur'ani wani da shi za a yi musu rubutun kuma su je su wanke wa mazan su yi musu niyya da shi su sha duk wannan bala'i yana faruwa a zo a rinka buɗe minjaye a rubuta maliki yau mai dini a minjayen ƙato sosai a sa sunanta a sa sunansa sai a rufe wanda ijma'i malamai suka ce duk wanda ya shiga da qur'ani abin da babu shi ya kafarta to kaga duk wannan ta rubutun shi ake samun haka da aka dai rubutun sha babu shi a musulunci can can tala malaman musulunci suka yi magana akan cewa babu shi a musulunci duk wanda yake yi a yau bai isa bai ce maka ga wani sahabi da yake koyi da shi bai isa bai ce maka ga wani tabi'i da nake koyi da shi shi ma mai rubuta rubutun sha ne a sha a shafa babu to kaga abu ne na son zuciya abu ne wanda ba addini ba abu ne na hatta waɗanda suke rubutun shan a cikin su ma ire-iren su sune musu kallo daban sun san bokaye ne sun san yan duba ne wala kada alimu lam man ishtarahu ma lahu fil akhirati min kala duk wanda ya kama wannan hanyar ya sani a lahira bai da rabo ko na kullun gashi dan wuta ne kafiri ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu da aka rubutun sha bai da asali a musulunci ya kai dan uwa tambayar ta biyu ce malam mai hukuncin biyan malamai kuɗi domin su yi ma mutum saukar karatun qur'ani shi ma nan bai da asali bai da asali ka ba wani kuɗi ka ce sauke masa qur'ani kai yanzu ka fi karfin ka karanta qur'ani sai dai a karanta ma ogani kai ai qur'ani ta kai kowa ya karanta ba kuma inda Allah yake sai an sauke shi zai amsa bukatar kowa domin ya san mafi yawan bayin sa ma ba su sauke ba mafi yawa ma ba su iya karanta ba abinda annabi ya koyar iya abin da ka karanta ko ka iya ka karanta kai tawassuli Allah dan wannan karatun da ne ka biya min bukatata sai Allah ya biya ma kuma lokacin da ka biya na kuɗi ya karanta Qur'ani shi fa karatun nasa ne yanzu kai kuɗi ka bashi daɗi biyu ya yi karatu ya samu lada kuma ya cinye kuɗi kai kuma ba ko ba kuɗi a hannunka kuma karatu ba naka bane domin mala'ikun da suke bada maki shi suka ga yana karantawa daga shi suka rubutawa wa an laysa lil insani illa ma kowa aikin sa yake cin riba da haka babu inda a zamanin sahabbai da wanda suka iya da wanda ba su iya ba aka samu cewa ana ba wani kuɗi ya sauke wani qur'ani babu shi ba wata bukata da Allah ya ce ba zan amsa muku ba sai kun sauke min Qur'ani babu ita abinda ake so kowa ya je koyi karatun Qur'ani kowa ya iya karanta Qur'ani da kansa kada wani ya ki karatun Qur'ani ya ce wai ya biya ai masa babu wannan a musulunci in kayi wannan da sunan ibada to baka da wata madogara la a Qur'ani wala a hadisi ingantacce dan haka idan wani ya karanta alqur'ani wani ya dauki kuɗi ya bashi shi wanda ya dauki kuɗi ya bashi ladan sadaka ce gare shi kuma wancan karatun qur'ani na kai wannan shine abin da yake na asali shine abin da yake daidai an gane ko yawa da haka babu wannan shi ma asali a musulunci cewa wani ya ba wani kuɗi shi kuma ya karanta masa qur'ani magana ta uku yake cewa malam mutum zai iya ba ma tsohuwar budurwarsa kuɗi bashi ba tare da sanin mijinta ba amsa ita ce yanzu da Allah mu kaddara cewa matarka kai ma ita na da tsohon saurayi ko ba haka ba matarka tana da tsohon saurayi sai tsohon saurayin nan ya kawo mata rancen kuɗi ya za ka yi ya za ka ji duk amsar da ka ba mu ita ce amsarka idan ka ce malam ta ai ba zan ji daɗi ba to shi ma mijin wata har ba zai ji daɗi ba shi ba mutum ne in ka ce malam wallahi ni sai dai a raba mu da shi hukuma sai za ta raba mu da shi sai kotu to kai ma wancan zai iya kai ka kotu kila ma ya fi ka kishi da haka dai abin da ba sa so a yi maka kakkaiwa wani kuma duk abin da kai wani sai an maka musamman dangane da abin da ya shafi taba alfarman mata abdullahi dan umar yace ifu ta ifu uku. in kana son a kiyaye matarka kan wani ya kula ta kar kula matan mutane amma matukar zaka kula matan wani sai an kula ta baka isa ba wallahi in zaka dau matarka ka ta a cikin teku ka kulle da akwati in dai zaka kula matan wani sai Allah ya kai wani wajen shi ma sai ya kula ta ka saboda alfarma daidai take da alfarma a wata maganar da ake cewa duk da ba hadisi bace man zana zuniya bihi walau bihi fani dari duk wanda yayi zina da yan wani sai an yi da tasa kai idan ma shi bai taba haihuwa ba ko bangon gidansa sai wani ya zina da bangon gidan kaga dai karshe kenan saboda alfarma in ka taba sai Allah ya sa an taba ka amma idan ka kiyaye wa wani to kamar kanka ka kiyayewa da ka kiyaye alfarman matan wani sai kai ma a kiyaye alfarman ka. wani mutum ya zo ya ce da annabi yi min izini in yi zina sai annabi ya ce to sahabbai suka tashi za su dake shi suna ganin yayi rashin kunya ka zo ka ga annabi kiri kiri ya maka izini kai zina sai da ce ku kyale shi cikin hankali za mu warware masa matsalar sa sai annabi ce za ka so a zina da baba kai ce subhanallahi za ka so a zina da ka subhanallahi za ka so a yi da matarka duk aka lissafa masa danginsa sai ce duk bazan so ba sai ce to duk wacce za ka izina zina da ita uwar wani ce kanwar wani matar wani yar babar wani to da ka in ba ka so a taɓa naka kiyaye na mutane da ka sai fita cikin sauki ya fahimta ya ce wallahi da na zo wajen annabi ba abin da na fi sha'awa a duniya irin zina amma yanzu ba abin da nake kin irin zina dan na gano illarta to da ka karka taba matar wani ba za a taba taka ba karka taba yar wani ba za a taba taka ba karka taba babu wani ba za a taba taka ba amma ka taba ta wani in ba ka ba duk sai an taba naka Allah madaukakin sarki ya samu dace lokaci ya ga tun da ruwa ya tsage ta zamu dace ta tsawon ta kaddu sai Allah ya kai gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum